ma'ana maudu'in da za a tattauna wato dalilan da ke sa a haɗa sallah musamman a lokacin damina ko an ce a lokacin ruwan sama wanda babban malami a sheikh bashir lawal muhammad babban limami a jami'ar ma'awiyar bin abi sufyan da ke tsallaken dogo tukur-tukur a tudun jikun kuma ɗaya daga cikin limaman wato sheik dalhat al-salafi masallacin juma'a na tudun jikun alhamdulillahi mun ba da gayyata malam ya amsa kuma kamar da aka ce muhadarar na tsakanin magarib da isha'i ne to bilhassif malam ma shi ya jagoranci sallan maghrib don haka wanda zai shugabanci wannan zama shine shugaban kungiya na wannan gunduma wato dr haruna adam don haka ga shi nan ya zauna a mazauninsa tare da mataimakinsa alƙali abdullahi wa'i umar saboda haka shi ma malam muna roƙo ya taso ya zauna a wurin zamansa domin fara wannan abin da ya tara mu da fatan Allah ya sassaita harshen malam mu kuma Allah ya ba mu ikon saurare kuma ya ba mu ikon amfana da abin da malam zai karantar da mu assalamu alaikum wa rahmatullah ka zauna sai ka بس هي بدأت بسرعة إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره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 Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci a yau ashirin ga watan Zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 kuma shida ga watan shida 2026 domin gabatar da muhadara wacce aka mata take da hukunce-hukuncen da suke da alaka da hada sallah a lokacin damina wannan buhadara ta zo a lokacin da ake cikin halinta ba tare da na tsawaita ba tun da buhadara ce wacce take tsakanin magariba zuwa isha'i kamar yadda aka saba ba zan ci lokaci sosai ba wajen gabatarwa domin abubuwan da ya kamata a tattauna a kansu gaskiya fi sabilillahi suna da ɗimbin yawa amma dai za mu yi abin da za mu iya yi mu gani abin da na tattara a nan a ƙa'ida shi kan shi bai kammalu ba to ban sani ba shi ma din kuma abin da na tattaro din ko zan iya gabatar da shi a irin wannan lokaci gabaki dai abin da nake son in tattauna a kansa gaɓoɓi ne manya-manya guda uku gaba ta ɓarko me ake nufi da haɗa sallah gaba ta biyu ita ce bayani a kan hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma wanda kusan shi ne asali a game da haɗa talla in ba a gida in ba a tafiya ba a gida shi kuma yana da ƙanana-ƙananan gaɓoɓi guda biyu ƙaramar gaɓa ta farko a ƙarƙashin wannan kallon hadisin ta ɓangaren riwaya gaba ta biyu ƙarama ita ce kallon hadisin ta mahangar malaman fikihu wadda a nan aikin yake sai gaba gaba ta uku nasihohi ga limamai da ɗaliban ilimi da kuma mamu mu kenan to Allah shi taimake mu idan aka ce hada sallah da larabci shine suke cewa aljam'u bainas salatai hada salloli guda biyu me ake nufi da su da haka babban malamin fikihu na wannan zamanin kuma malami dan azhar الشيخ محمد أبو زهرة ya yi ƙoƙarin bamu mu ma'anar abin da ake nufi da haɗa sallah ya ce huwa fi'il salataini ya ta'aƙabu waƙatahu fi yaumin wahidin fi waƙati salatin wahidatin wa atibaru zalika ada'an la qada abinda ake nufi da haɗa sallah Shi ne a aiwatar da salloli guda biyu a ƙa'ida dama a cikin hukunce-hukuncen lokutan sallah lokacin ɗaya na riska ɗaya salloli biyu lokacin ɗaya na riska ɗaya kuma za a yi wannan sallar a rana sallolin guda biyu a rana ɗaya sannan a lokacin sallah ɗaya tare da lura da cewa waɗannan sallolin guda biyu da aka yi su a lokacin sallah ƙwara ɗaya an yi ne abinda malaman fiƙi suke cewa al'ada al'ada shine ka aiwatar da ibada a lokacin da shari'a ta umarce ta la qaza'an ba ko kake ba mun sani a fikihu akwai yin salloli ba ƙwara ɗaya ba a rana guda a lokacin sallah ɗaya amma ba ana nufin an yi sallolin a lokacinsu ba ne a'a an yi ne a matsayin ramako kamar yadda malam mai yake cewa wa yajibu qada'u ma fi zimmati min as-salawati ya wajaba mutum in ana bin shi salloli to ya rama su kaga wannan ramawa ce to amma nan a daɗi za a yi ba ƙaba'i ba salloli ne guda biyu a ƙa'ida dama lokutan suna haɗuwa ko suna bibiyar juna kuma za a yi a rana guda kuma a lokacin sallah ɗaya kuma za a yi ne a matsayin sallolin duka biyu an yi su a matsayin yanzu an yi abin da shari'a ta ce a yi ba rama ko ake ba wannan tarifin da za mu sharhin shi to yana da faɗi amma mu shi haka yanzu mun fahimci cewa salloli guda biyu ne za a yi su a lokacin sallah kwana ɗaya kuma ba rama ko ake ba ana yi ne a matsayin sallar a lokacin da shari'a ta nemi a yi shi ne haɗa sallah aljam'u bai na kiya malamai suka ce gaba ta biyu ke haɗa sallah haɗa sallah da wannan tarifin guda hudu ne akwai hada sallah a halin tafiya akwai hada sallah a arafat akwai hada sallah a muzdalifa akwai hada sallah a gida hada sallah a halin tafiya kusan babu wani malami daga cikin malaman addinin musulunci da bai yadda a yi ba nasusa sun zo sun tabbatar na biyu haɗa sallah a arafat ne a haɗa azahar da la'asar a lokacin azahar a ranar tara ga watan zulhijja ga alhazai da suke aikin hajji sai haɗa sallah na uku shine a haɗa sallah a muzdalifa shi ma a aikin hajji a wannan ranar ta tara ga wata za a haɗa magariba da isha'i a wajen da ake ce masa aljam'u ko kuma almuzdalifat to sai na hudu shine batunmu haɗa sallah a gida ba tafiya ake ba ba alhazai a arafat ba ba alhazai a muzdalifa ba to wannan matsalar matsala ce wacce take abin da ya tattaro ta shine hadisin Abdullahi dan Abbas duk wani malami da zai tattauna akan hada sallah a gida to dole ya koma zuwa ga hadisin Abdullahi dan Abbas hadisin Abdullahi dan Abbas shine hadisin da al-Imam Malik ya fitar da shi a cikin al-Muwatta bayan al-Imam Malik kusan malaman hadisi kamar yadda mu ji duk sun fitar da shi abdullahi dan abbas ya ce salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal asra jami'an wal maghriba wal isha'a jami'an fi ghairi khawfin wala safari a wannan riwayar da al malik ya fitar da ita a cikin al-muwatta kusan kuma dukkan riwayoyin al-muwatta riwayar muwatta wacce ta fi shahara a ƙasar mu ita ce riwayar yahya bin yahya Laifi, to haka riwayar muhammad bin al-hasan al da sauran riwayoyi na al riwayar abdullahi bin wahab al-misri da sauransu annabi sama ya hada tsakanin azhar da la'asar jami'an gabaki ɗayansu da magariba da isha'i ga baki ɗaya fi gairi khawfin ba a halin tsoro ba wala safarin kuma manzo Allah su sama ba tafiya yake yi ba al shafi'i ya fitar da wannan hadisin a cikin littafinsa al'ummu. a ƙarƙashin kitabu ikhtilafi malikin wa shafi'i babul jam'i baina adh-dhuhri wal asr wal magribi wal isha' da irin wannan lafazin na al'imamu malik da kuma sanadinsa al'imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa. ɗinsa ya ce jama'a rasulullah su sama bai na zuhri wal asiri bil madinati kaga mun samu ƙari ce a madina annar sama ya haɗa a zahar da la'asar a madina fi gairi haufin wala safarin ba tafiya ba tsoro ake ciki ba kuma ba tafiya yake ba sa'id ibn jubayr almajirin abdullahi dan abbas ya ce na cewa malaminmu abdullahi dan abbas ya abal abbasi walima fa'ala dalik ce ya baban al-abbas ko dan ne annabi sama ya aikata haka قال sai abdullahi ya ce أراد أن allah يحرج da من min النبي صلى الله ya yi nufin matsa wa wani daga cikin al'ummarsa wannan riwayar al'imamu ahmad a cikin al-musnad al'imamu al-bukhari ya huwaito wannan riwayar a sahihinsa ya ce abdullahi dan abbas ya ce manzo Allah ta salama salla bil madinati saba'an wa A annabi sama ya yi salla raka'a bakwai ya kuma yi salla raka'a takwas ma'anar saba'an al-maghriba wal isha'a ya yi maghriba yi isha'i wa a az-zuhr wal asr azhar da la'asar sai ayyu ibn kaisan as-sakhsiyani wanda shi ya riwayar wannan hadisin sai ya ce la'allahu fi lailatin matirati ina tsammanin annabi sama ya aikata haka ne a lokacin daren ana ruwa daren da ake ruwa ne wannan riwaya al bukhari ce al-imam muslim ya fitar da wannan hadisin shi ma ibn hajar a cikin at-talkhisul habib sai yake cewa da abdullahi dan abbas ya ce annahu sallar sama jama'a bil madinati min gairi khawfin wala safarin wala matsari min gairi khawfin wala safarin wala matsari sai ya muttafaqun alaihi wa fil muwatta duna qawli wala matsar babu cewa ba ruwa amma ita wannan fa tafarrada biha muslim muslim a ruwayarsa sai ya ce ne min gairi haufin wala matsarin ba min gairi haufin wala safarin ba yanzu an kore mana sabubba uku kenan in mun hada da riwayar muslim nan sama ya hada sallah ba don tsoro ba ba dan tafiya ba to yanzu kuma gashi mun samu riwayar da ta ce ba don ruwa ba Shi ne ibn hajar sai ya kara mana wata fa'ida sai yake cewa wa'lam annahu lam yaqa majmu'atan bis salatati fi shay'in min kutubil hadis babu wani hadisin da ya tattaro ukun nan a lokaci ɗaya. bi ake faɗa sai ɗaya wakilce ɗaya ko dai a ce min gairi khaufin wala safarin a wata riwayar kuma min zai khaufin wala matsari amma ɗaya daga cin malamai na wannan zamanin a shi mashur a cikin littafin sa nazmul fawaid fi ma hawahu hadith ibn abbas fi al-jam'i bayna salatayn min al-fawaid sai yace ya samu hadisin da ya tattara uku amma dai wannan samu kuskure ce domin yayi nuni zuwa ga riwayar ibn al-arabi a cikin littafin sa eh, mu'jam mu'jam ibn al-arabi to amma shi abin da ya zo da shi sai ba ya zo da min min gairi khawfin wala matsarin wala safarin bane hmm? to kun ga wannan ke shi ya zo da marafin min gairi khawfin wala safarin wala marabi kage yanzu mun sake samun wani sababi kenan da aka kore rashin lafiya to a takaice dai ba za mu tsawaita wajen takhrijin wannan hadisin ba kai ya cinye mana lokaci wannan hadisin bayan waɗannan manya-manyan malaman al'imam abu dawud ya ruwaito shi haka al'imam ibn maja ya ruwaito shi duk sun ruwaito wannan hadisi shine asali kuma kamar yadda muka gani hadisi ne da yake cikin bukhari yake cikin muslim kafin su al'imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa kafin al'imamu ahmad al'imamu shafi'i malaminsa ya fitar da shi a cikin kitabul ummi kafin sa malaminsa al'imamu malik rahimahullah ya fitar da shi a cikin littafinsa al-muwattau to ya malamai suka fahimci wannan hadisi wannan ita ce asalin gabar inda za a yi aiki ina jin a ƙarƙashin wannan muna da matsaloli za su kai guda matsaloli guda ashirin da biyu shi ne asalin aikinmu ya malamanmu suka fassara wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa sallah a madina ba halin tsoro ake ciki ba ba tafiya yake ba sannan ba ruwan sama ake ba in mun ɗauki riwaya ibn al'arabi mun haɗa da ita ba rashin lafiya ba to ya malamanmu suka fahimci wannan hadisi to mu taho mu ji yadda malamanmu suka aiwatar da wannan hadisin da kuma yadda suka ɗabbaka shi domin mu ƙa'ida ahli sunna wal jama'a ita ce iyaka an taqula fi mas'alatin laysa laka fiha imamu ka shedin ka inji al-imamu ahmad da ka faɗi wata mas'alar da ba ka da jagora magabaci a kanta kuma wannan shine ma'anar الكتاب والسنة الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح to ya magabatan mu suka fahimci wannan hadisin ya kuma suka aiwatar da shi shi yasa muka zaɓi mu tafi akan wasu bawabit in an ce bawabit wasu ƙananan ka'idoji waɗanda suka shafi wata keɓantacciyar matsala so daga ƙa'idar farko malamanmu suka ce al'aslu a da'u kulli salatin fi waƙati hashari asali a shari'a kowace sallah a yi mata a yi ta a lokacinta da shari'a ta sa a yi ta a ciki shi ne asali al'aslu shi ne a da'u kulli salatin fi waƙati hashari duna an tujma ma a gairiha kowace sallah a yi ta a lokacinta shi ne asali saboda Allah ta'ala yana cewa inna salata kanat 'ala al kitaban mawquta inna salata lallai salla kanat ta kasance kitaban wani abu da Allah ya wajabta mawqutan kuma aka sa wa lokaci 'ala muminin ga masu imani so daga dinmin imani fatansa shine ya aiwatar da kowace sallah a lokacinta al'imamu abdurrazzaki sana'ani ya ruwaito asari daga abdullahi daga ah, umar bin abdulaziz sayyiduna umar bin abdulaziz rahimahullah yana cewa inna lissalati waqtan kama kana lil hajji waqtun sallah tana da lokacinta kamar yadda hajji ke da lokaci Allah ta'ala yana cewa alhajju ashurun ma'lumat hajji wasu watanni ne sanannu guda uku kunna shawwal wa zulqa'adati wa zulhijjati in kai aikin hajji ba a cikin waɗannan watannin ba to ba kai aikin hajji ba to haka sallah in ji sayyiduna Umar ibn Abdul Aziz ana yin ta ne a lokacin ta wanda shari'ar musulunci ta sanya cewa a wannan lokacin za a yi sannan abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu kaman yadda al-imam al-bukhari ya ruwaito da muslim yace sa'altu an-nabi sallallahu alaihi ayyul amali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha abdullahi dan mas'ud yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani aiki Allah ya fi so sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace mini yin sallah a lokacinta to wannan ita ce ka'idar farko idan kana son ka fahimci wannan hadisin na abdullahi dan abbas da muka karanta cewa annin sama ya haɗa sallah a madina to sai ka fara fahimta wannan ka'ida asali sallah a yi ta a lokacinta ƙa'ida ta biyu ita ce inna hadisabni ibn abbas radiyallahu anhu ma sahihun sabitun bil qawaid al hadisiyya hadisin abdullahi dan abbas din can ya inganta malaman hadisi ba su soke shi ba ta ɓangaren sanadinsa ba malamin hadisin da ya soke shi hadisi ne ingantacce ga shi a muwatta shi a cin sahih bukhari shi a cin sahih muslim malamai suna ce mana idan إذا, إذا, fi fi الحديث في صحيح البخاري idan hadisi ya zo da sanadi a cikin bukhari to ya tsallaka gada wato ya inganta ke wannan ka'idan ma mu rike ta ka'ida ta uku ita ce ikhtalafa al-ulama fi ta'wili hadisi ibn abbas sai malaman mu magabata suka saba a fahimta a game da fassarar wannan hadisin na Abdullahi dan Abbas da ya ce manzon Allah sallallahu alaihi sama ya haɗa sallah a zahar da la'asar a Madina sannan ya haɗa magariba da isha'i a Madina ba tafiya yake ba ba cikin tsoro ake ba sannan ba ruwan sama ake ba malamai sun yi a akan fassararsa me yake nufi me ake nufi da wannan hadisi Al'imamin Nauyi nawawi yana ce mana a cikin shahu muslim wa amma hadith ibn abbas falam yujmi'u ala tarki al-amali da bal lahum aqwalu hadisin abdullahi dan abbas wannan malaman hadisi da malaman hadisi ba su hada akan cewa ba za su yi aiki da hadisin nan ba sai dai suna da maganganu a game da fassararsa al Al'imamu malik da malaminsa sa ayyubu bin a as-sakhtiyani su ce suka fassara hadisin suka ce zalika fi lailatin matsirati ce wannan annab sama yayi ne a lokacin ana ruwa ruwa ne ya jawo manzo Allah sama ya hada sallah to amma malamai sai suka ce da al-imam ayyub da al-imam malik rahimahumallahu kamar ba su ga riwaya da ta ce wala matsarin ba ai ruwaya ta ce wala matsarin akwai ruwaya ta ce wala matsarin kuma ba ruwa ake ba to kaga wannan maganar akwai abun kula a cikinta wasu suka ce a cikin malamai wajen fassara wannan hadisin suka ce zalika fi ghaimi hadari akai fa sallar zuhra sai manzon sama ya fara sallar azhar summan kashafal ghaibu daga baya kuma sai hadarin ya yaye wa bana anna waqtal asri qad dakhala fa sallaha kuma sai ya bayyana cewa ai daidai lokacin da gajimarin ko hadarin ya baje to kuma lokacin sallar la'asar yayi saboda haka sai manzo mai sallar la'asar to shine sai malamai suka ce wannan zai iya dauka to amma ya za a yi da ita kuma magariba da isha'i da ya hada su kuma me ya jawo ya hada su me ya jawo ya hada su idan an ce a zahar ya yi ta saboda hadari sai kuma ya gama a zahar ɗin kenan kuma sai hadari ya baje sai lokacin sallar la'asar ya shiga sai sallar la'asar to ya za a ita kuma magariba da isha'i da aka ce ya hada to su kuma me ya faru a lokaci kaga wannan fassara ita ma tana da rauni wasu malaman suka ce wannan annabi sallama yayi abin da malikiya da hanafiya suke cewa aljam'u suri me aljam'u suri aljam'u suri shine a kiyin sallar farko a lokacin ta na farko sai a barta sai lokacin ƙarshe wato zarurinta ya shiga kenan ko gab da zarurinta zai shiga wanda kuma lokacin sallah ta biyu zai shiga za su yi tarayya a zaruri to sai a hada sai a yi suka ce irin shi manzo Allah ta sama yi malamai sun yi raddin wannan ma suka ce ba wannan fassara ba daidai bace ba daidai bace domin cewa aka yi jama'a lafazin jama'a yana fa'idantar da mu baya shara, kuma idan za ka yi ƙiyasin haɗa sallar manzan Allah sallallahu Alaihi sallama da ya yi a arafa da kuma musdalifa to nau'i biyu yake da suna haɗa sallah kamar yadda za mu gani a gaba ko dai abin da suke kira jam'ut taqdim ko kuma abin da suke kira da jam'ut ta'khir jam'ut taqdim shi manzon sama yake a arafat da ya zo arafa sai ya yi sallah a zahar da la'asar a lokacin a zahar amma da ya tafi muzdalifa sai ya jinkirta sallar magariba har sai da lokacin sallar isha'i ya shiga sai ya haɗa da waɗannan halayen guda biyu aka samar da nau'ukan jam'i hada sallah guda biyu ko dai jam'u taqdim shine a jawo sallah ta bi a yi ta a lokacin sallah ta farko ko jam'u ta'khir a jinkirta sallah ta farko a kai ta lokacin sallah ta biyu amma ba a ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wani abu da ake ce masa aljam'u suri ba wasu suka ƙada wasu suka fassara suka ce innahu fa'ala li udhril marad suka ce ai manzon sama bai da lafiya shi yasa ya hada azhar da la'asar ya hada magriba da isha'i sai aka ce to ai riwaya ibnu al-arabi duk da malaman hadisi sun raunana ta ta zo cewa wala marabi ba manzon sama ba ciwo yake ba to kaga nan ya za a yi sannan kuma malamai suka ce in ka ce ne ne manzon sama ya hada sallah saboda rashin lafiya to wannan hadawar ta shafe shi ne shi kadai domin wanda bai da lafiya bai ji halatta ya canza ya hada ba kawai wani liman bai da lafiya sai ya ce to bari in hada sallah shikenan ya shafi kowa kowa bai da lafiya tunda liman bai da lafiya eh <laughs> ka gani ibai kowa bai da lafiya tunda liman bai da lafiya to kaga wannan fassara ita ma tana da nisa to sai fassara ta ƙarshe ita ce malaman da suka ce manzan Allah su sama ya yi haka li uzuri akwai uzurin da ya sa manzan salama ya akwai uzuri mai ƙarfi da ya sa manzan Allah sama ya yi haka ba haka nan kawai ya yi ba shi ya sa ma aka waito daga irin su ibn siri tabi'i da malamin al'imamu malik rabi'atun ra'ayi rabi'atun na abi abdurrahman wanda ya shahara da rabi'atun ra'ayi malamin al'imamu malik haka nan malamin almajirin al'imamu malik ashab haka aka ruwaito daga babban malamin fikin kuma babban malamin hadisi na ƙarni na uku ibn al-munzir abubakar ibn al-munzir a cikin littafinsa al-ausaf suka ce ya halatta za a iya haɗa sallah idan akwai uzuri mai ƙarfi wanda za mu ji tattaunawar da malamai suka yi a kan uzurin umar za mu ga wannan fassara kusan tafi wannan fassara tafi fassara hadisin abdullahi ɗan abbas cewa manzon Allah sama ba haka nan kawai saboda tamuri ya haɗa sallah ba akwai uzurin da ya sa manzon sama ya hada sallah sannan ashe akwai wasu uzurora da suke sa manzon sama ya hada sallah waɗanda hadisin ya ambata su ne akwai ruwan sama su ne akwai tafiya su ne akwai tsoro da hadisin ibn al-arabi inganta sai mu ce da kuma rashin lafiya duk da malamai kamar limamu malik sun ba da fatawa ana hada sallah mutum zai iya hada sallah akan kansa idan bai da lafiya kamar yadda za mu gani a gaba insha Allah in lokaci ya ba da dama sannan akwai wasu uzurorin waɗanda suke su ma sun yi kama da ruwan sama ko sun yi kama da tsoro ko sun yi kama da tafiya kila sun fi girma a babin abinda malamanmu na usulu suke ce masa qiyasul aula qiyasul aula aula shine a baka hukunci sai ai maka shiru ana nufin abinda ba a faɗa maka ba ya fi cancanta da wannan hukuncin manzo Allah sallama yace arba'ul la tujzi'u fil adahi dabbobi guda hudu ba su cancanta ba su inganta a layya da su ba daga ciki sai lissafa a ciki akwai ne almaribatul bayyinu marazuha akwai al'arja'ul bayyinu arajuha ko urjuha gurguwa gurguwar dabba haka ya faɗi mai ido ɗaya to makauniya fa ya halasta ai da makauniya kenan kaga almaskutu anhu aula min almansukh bihi ke abinda ba ambata ba ya fi cancanta da me da hukunci fiye da me sai da abinda aka ambata Allah ta'ala ya ce yace yace yace wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff iyayen mutum idan sun zama dattawa kada ya ce musu kash kada ya ce hmm, to ya halatta ya zage su ya halatta ya mare su ya halatta ya kashe su kaga al-maskutu anhu aula min al-mansuqi bihi abinda ba ambata ba ya ci cancanta da hukunci fiye da ne fiye da abinda aka ce aka fi misali sai ka ce wani kakka sake ka je ko bakin kofar masallacin nan da ya tashi kawai shi kenan sai ya fita sai ya tafi can sai ka hango shi ce ce kai yanzu da na ce maka kakka je ko bakin kofa sai shi ta ni ba bakin kofa na je ba na tafi can ne yana da fiki ko to kaga akwai wasu dalilai kila da suka fi waɗannan dalilan da hadisi ya zo da su a matsayin dalilan da za su sa a haɗa sallah sannan kuma akwai ne akwai kiyasu tsarat kiyasu tsarat shine a faɗi sa'o'insu waɗanda suke daidai da su daidai da su wannan fassara ita ce tafi daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa wannan fassarar cewa ana haɗa sallah ne idan da dalili idan da uziri da shari'a ta yadda da shi ai hadisin abdullahi dan abbas din a cikinsa da aka tambaye shi aka ce lima fa'ala zalik sai ce ne arada alla yufrija ahadan min ummatihi manzo Allah sama a wannan lokacin yayi nufin kai ya matsawa wani daga cikin al'ummar sani to shi ko alharaj alharaj kala biyu ne akwai alharajul adi akwai kuma alharajul za'idu an al'adati kunci a al'amuran ibada Allah ya ɗauke asalin kunci Allah ya ɗauke asalin kunci sallah da muke yi guda biyar ba kunci a ciki lokutan da aka ba sallolin nan gabaki ɗaya ba kunci a ciki to amma akwai alharajul za'id alharaju za'id alal shi shine bacin wancan kuncin da Allah ya ɗauke, to ɗan adam zai iya tsitta kansa a cikin wani matsi na rayuwa to shi ake magana a kansa shine arada Allah da ummatahu ruwa haraji ne wani yanzu idan ya bari ruwan sama ya bige shi ko ne sai iya wata yana mara akwai su ko ba su akwai su misali ru kankara inda ake kankara inda ake musu kankara haraji ne ko ba haraj bane kunci ne azza'il ala al'ada ya ƙara akan al'ada kuncin da shari'a ta ɗauke a cikin shari'arta a cikin hukunce-hukuncenta to wannan ya ƙara a wajenta yake to irin shi ake magana a kai shi yasa malaman fiqh suke da ka'ida suke cewa alharaju haraju marfu shari'ar musulunci ta ɗauke ƙunci sai suka ce alharaj ɗin nan kana biyu ne Alharaj haraj fi ta shirya sannan kuma akwai alharaju za'id alada an ɗauke ƙunci na al'ada wanda yake asali a cikin shari'a ba shi a ciki sannan idan aka samu wani kuncin kuma ya faru ya ƙaru to shi ma shari'a za ta yi ƙoƙarin korarsa ta ɗauke wa mutane ta kawo musu sauƙi shi ne ƙa'ida almashakkatun ta jilibu taisi wahala tana jawo shari'ar musulunci ta sauƙaƙa al'amurra sannan tana da ƙa'ida malamai mu na fikihu suna da ƙa'ida suna cewa al'amuru idza baqa kullum idan al'amari ya kuntata to shari'a na kokarin yadda za ta yi ta kawo yalwa ta kawo sassauci a cikinsa sannan ya zo a cikin riwayar al'imamu tabarani kamar da ya a cikin al'ausar da al-kabi al-mu'jam kenan nasa a riwayar sai ya ce jama'a rasulullahi ta sama baina zuri wal asri wal maghribi wal isha wa huwa muqimun bil madinati fi ghairi khawfin wala safar inma arada bidhalika sa'ata li ummatihi annabi sama ya so ya yalwata wa al'ummarsa kaga akwai kunci kenan domin duk lokacin da kaji ana magana as-sa'a to akwai abdik ko al-haraji yawwa in kaji ana magana sa'a to an samu dik kenan shi yasa Allah ta'ala ce li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wancan kuma sai aka ce masa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah kaga sa'a kishiyarta ita ce azziq wal haraj sannan daga cikin manufofin shari'ar musulunci akwai alhifazu alal haja akwai tsara bukatu akwai tsara bukata me bukata bukata ita ce ma duna barura abin da zai zo idan ba a yi shi an samar da shi ba ko ba a kau da shi ba to za a shiga bakar rayuwa ba za a mutu ba amma za a sha wahala kamar da limamu shatsiri yake tarifinta a cikin littafinsa al-muwafaqat fi usul shari'a yace wa ammal hajiyatu fa ma'anaha annaha muftaqarun ilayha min haythu at-tawsi'atu wa rafu ad-dhiq al-mu'addi fi al-ghalib ila al-haraj wal-mashaqqa allahiqa bi fawti al-matlub Abin da ake cewa haja shine da ake da tsananin bukata zuwa gare shi domin yalwata wa mutane da kuma ɗauke musu kunci kuncin da idan ba a ɗauke shi ba zai iya jawo musu su shiga bakan wahala kuma su rasa abin da ya kamata su su sama sau da idan akwai buƙatar da za ta sa a haɗa sallah to shari'ar musulunci ta yadda kenan a haɗa sallah bukata tsanani kunci wahala uzuri mai ƙarfi waɗannan su ne suke jawo a haɗa sallah a gida ana zaune a gida ba halin tafiya ba ƙa'idar mu ta hudu ita ce annal jam'a bainas salatain rukhsatun bi takhfifi Haɗa sallah rangwame ne na shari'a domin sassauta wa mutane malamai kuma sun yi saɓani a kan hukuncin aikata rangwame abu biyu ake da su a shari'a akwai abin da ake ce musu al'aza'im akwai aruhas al'aza'im su ne ruko da asalin abin da shari'a ta ce a yi aruhasu su kuma su ne rangwamen da shari'a ta yi a aikata wasu abubuwa misali aji azumi a halin tafiya rukhsat yin azumi a halin tafiya azima ce hada sallah rukhsa ne a ƙiyin sallah ai sallah a lokacinta kowace ba tare da an haɗa ba azima ne to malamai sun tattauna shin wajibi ne idan Allah ta'ala ya rangwame dole sai an yi aiki da wannan rangwamen wannan kuma wani babi ne a usulul fiqh da malamai suke tattauna a kansa da zirfafawa amma dai manzon sama ya ce inna allaha yuhibbu an tu'ta ruqasu kama yuhibbu an tu'ta azaimu Allah ta'ala yana son bayi idan ya musu rangwame su aiki da wannan rangwama to amma sai suka tattauna shin idan mutum yake aiki da rangwame ya saba wa Allah kenan ba malamin da ya faɗi haka sannan kuma suka tattauna da yin aiki da rangwame da yin aiki da azima asalin abu wanne ne ya fi shi ma malamai suka tattauna kai suka kara wa juna sai a azumi dai ya tabbata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana azumi yana tafiya sannan yana azumi wata rana ya aji aji yana tafiya ka yi aji aji kaga ababun azumi ce to fahimci wannan muna kawo ka'idojin nan ne a matsayin mu gina duk abubuwan da muke a bisa ilimi yanzu mun fahimci me matsayin hada sallah duka hada sallah a duniya ruksa ruksa sannan mun ji cewa malamai da yawa sun tafi akan cewa ruksa yin aiki da ruksa ba wajibi bane sai suka tattauna mandubi ne ko mubahi mandubi shine in kai za a baka lada ko ko mubahi wani halas ne kawai kamar cin doya ko cin dan wake mutum ya ci dan wake yana da lada to malamai duk sun tattauna akan wannan mu san da wannan ka'idar mu ta biyar ita ce annahu la yajuzu jamu bayna salatayn bila sabab malaman musulunci sun tabbatar da cewa baya halatta wani ya haɗa sallah ba tare da sababi ba al'imam abdurrazzaki sana'ani kafin salimamu malik a riwayar muhammad bin hassan shaibani ta muwatsa haka al'imamul bai haƙi wannan malaman dukkansu sun ruwaito daga sagiduna umar da sanadi sahihi sayyiduna umar radiyallahu anhu yana cewa aljam'u bayna salatayn bila sababin min al-kaba'ir hada sallah haka nan babu dalili to yana cin manya manyan zinubai haka nan kawai shi kenan sai a zo kawai a ce a hada sallah babu dalili sayyiduna umar wallahi yace yana cin الإمام ابن عبد البر يا هيكيتو إجماع مالمي أكشي اللي تافن سأكمهي سيتي وأما, وأما في الحضر أما حد سلى أجدا فأجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر بغير أذر على حال البتة إلا طائفة شذت ya ce malamai sun yi ijma'i akan cewa baya halatta a haɗa sallah a gida ana zaune a gida ba halin tafiya ba ba tare da sababi ba baya halasta sai ya ce sai idan akwai uziri da sababi da suka jawo a haɗa sallah ya ce sai dai wata jama'a kawai da ta zama bara gurbi ta ware ta saba ta fita daga ƙa'izar malamai suka ga cewa kawai ya halasta a haɗa sallah kuma ba wasu bane yan shi'a ne a ƙida haɗa sallah haka nan babu gaira babu dalili kawai shi ke sai a ce a haɗa azahar da la'asa a haɗa magriba da isha'i haka nan kawai saboda amore to wannan aqida ce ta yan shi'a ba ba ce ta ahlus sunna wal jama'a shi ya sa muke gani ya kamata malaman da za su yi rubutu yanzu akan usulu i'tiqadi ahli suna wani jama'a su rika sa wannan a ciki domin malamanmu na aƙida magabata sun kasance akwai matsalolin fiƙihu da 'yan bid'a suka saba wa ahli suna a cikinsu amma sun kawo su a cikin littafin aƙida. suna kawo auren mutu'a misali suna kawo hukuncin shafa akan khuffi da wasu daga cikin yan bid'a suke ganin ba za a yi ba to wannan ma ya kamata a ce ana rubutawa Ƙila idan malamanmu suka tashi rubuta littafi akan aƙida sai su ce walenar naral jam'a wala jam'a fil hadari bi ghairi a aƙidar mu ta ahlus sunna wal jama'a ba ma ganin a rika hada sallah a gida ana zaune a gida ba tafiya ba ba tare da wani uzuri ba ba tare da sababi wannan kila da zai taimaka Allah ya ganar da mu ka'ida ta shida ita ce mecece manufar da ta sa shari'a ta ba da damar a hada sallah muna haɗa sallah sutari. tari amma ba ma fahimtar ma ne maqsid ne manufar shari'a manufa ta farko raf'ul haraj an ba da dama a haɗa sallah ne domin ɗauke wa mutane kunci ana ruwan sama mamako ana ruwan sama mamako kaga kunci ne wannan na biyu alhifazu ala salatil jama'a ana haɗa sallah ne saboda tsara salatil jama'a domin a sunna ladan idan ya zo masallaci zai kira sallah ana ruwa zai ce ala sallu fi rihal ku yi sallah a gida to sai wasu masu ƙarfin imani sai suka ga bari su zo masallaci da suka zo to liman anan idan yace ba zai haɗa musu sallah ba ba dole ba ne idan suka tafi su iya dawowa isha'i kuma ƙila ruwan nan ya zarce a to sai shari'ar musulunci ta ga a cikin hikimarta domin tsara salatul jama'a sallar jama'a sai aka ce to ai salatul jami'a hada sallah al-imam an-nawawi a cikin al-majmu' yana cewa innal jam'a juwiza lil mashaqqati fi tahsil jama'ati an ce a hada sallah ne domin ne domin wahalar da ke cikin cewa mutane su tafi su je su dawo ba dole ba ne su iya dawowa saboda kuncin ruwan sama ko wani dalili mai kama da shi ko wanda ya fi shi saboda rasa salatin jama'a sannan na uku al'isharatu ila izami sha'anis sala daga cikin manufofin haɗa sallah ana mana hannunka mai sanda ne akan mahimmancin girman sallah sallah ba a bar wasa ba ce ƙa'idar mu ta bakwai ita ce أن الأذر المسبب للجمع بين الصلاتين على نوعين Malamai suka ce سببا da suke jawo a haɗa sallah kala biyu akwai abin da suke kiran shi da as-sababu shakhsi akwai kuma as-sababu al-udhri as-sababu an akwai as-sababu shakhsi as-sababu shi ne sababin da ya baka dama kai akan kanka kai kadai zaka iya haɗa sallah ka ba sai ka zo masallaci ba ina misalinsa kaman rashin lafiya al'imamu malik ya ba da fatawa ya halatta mara lafiya da yake jin tsoro idan lokacin sallar azahar ya yi ƙila za a masa allura wanda ya taɓa jinya mai tsawo ƙila ya san haka ko ya taɓa jinyar wani mutum zai iya ƙila akwai allura ko maganin da zai sha kuma ƙila gabda da azahar likita zai bashi maganin kuma kila bacci zai kama shi ba zai iya tashi ba sai magariba to anan imamu Malik ya ba shi fatawa cewa ya halatta ya hada sallah sai ya hada azhar da la'asar sannan idan magariba lokacin ta yayi shi ma akwai wannan tsoron ga mara lafiya to ya halatta zai iya hada sallah ta magariba da isha'i wannan asbabun nau'i ne asbabu shakhsi afwan asbabu shakhsi misalinsa na gaba shine mace mai jinin istihada mace ce take da matsala ta jini tana da zubar jini to ita ma a shari'a an ba ta fatawa ta haɗa sallah a zahar da la'asar a lokaci ɗaya sannan idan magariba ta yi ta haɗa magariba da ishaɗi kun ga wannan asababu shakhsi ne misali na uku shine aka zo kawai yadda makarantunmu ba a cika kula da addini ba sai aka zo aka sa muku jarabawa kana da wata jaraba kamar yan medicine sukan yi jaraba mai tsawo sai aka ce za a yi jaraba wannan kuma an sa jaraba wannan daga karfe ɗaya da rabi ba za a fito ba sai karfe shida duk jarabawa za a yi wannan ya halatta ɗalibi ya haɗa sallah a zahar da la'asar ya shige wasu masallaci ya shige washi ɗakin jarabawa kaga ko ya gama jarabawa sai ya san ba sallah a kansa yayi sallarsa as-sababu shakhsi misalin as-sababu shakhsi har yanzu shine likita zai yi aiki na ceton rai zai wani operation zai wani surgery ila za a shiga surgery nan major surgery ne za a shiga kila tun karfe misali a ce za a shiga karfe biyu ba za a fito ba kila sai baya tsammanin a fito kila sai shida to nan ya halasta sai ya hada azhar da la'asar sai ya shiga aikin sa wannan din misalai ne na me asbabu sababu shakhsi na hada sallah sai asbabu sababu an-naw'i shi kuma shine sababin da bai halasta kai akan kanka ka hada sallah sai idan jama'atan za a hada za a yi ne a masallaci a sababu annawai, ruwan sama kaga idan za a yi za ka yi kuma malaman fikihu suka bada fatawa suka ce ko da itikafi kake yi a masallacin haka mai muktasar ya faɗa kana itikafi a masallaci kaga a cikin masallacin kake sai aka zo za a haɗa sallah to kai ma yanzu saboda asbabun nau'i ne a masallacin ka za a haɗa sallar to kai ma albarkacin kaza a dangare kan sha ruwan kasko kai ma shi kenan sai a sha wannan ruwan kaskon da kai ga haka kuma zaune a masallaci za su ga masallaci su fita su barka a cikin masallaci asbabun nau'i mun gane bambancin su. a sababu shakshi kai ne akan kanka baka jiran wani ya baka izini ya ce shi zai haɗa maka sallah kuma baya buƙatar sai a jama'a za a yi sallah amma a sababin nau'i shi kuma shine yake buƙatar dole sai idan jama'atan za a yi kuma ko da uzurin nan bai shafe ka ba amma kana wurin da za a haɗa sallar to yanzu kai ma ka shiga cikin me ka shiga ciki tafiya asbabun nau'i ne ko asbabu shakhsi eh? tafiya kaga shakhsi ce domin ta mutun ce mun fahimci wannan ka'ida ita ma ko sai ka'idar mu ta takwas ita ce yajuzu juzu kiyasu udhrin uzirin halal maqam idza kana mislahu au awla minhu ya halatta yi kiyasin dukkan wani sababi ko wani uzuri akan ruwan sama ko dai ya kasance irinsa ko kuma ya zama wanda ya fi shi akwai uzurin da ya fi ruwan sama wani ya buga mana misali wani uzuri ne ya fi ruwan sama ƙanƙara hmm? mana inda mu ba ba santa ya yi yanzu mutumin da yake rayuwa irin Amerika, Amerika ma ba duka ba ko mutum yana australia ko kuma yana rasha can wajajen eskimo eskimon nan za ka iya aje motarka a kofar gida da daddare kana dawowa sai yan kwana-kwana sun zo sun nuna maka inda mota sita kuma sun zo da ruwan zafi an fesa sannan kaga wanda ya fi ruwan sama akwai wani irin sanyi da ake yi ko da babu kankara a wasu kasashe akan yi wa siriya akan yi wa siriya irin wannan sanyin na shaida kwatankwacin irin wannan sanyin a masa a alkahira cairo wata rana na tashi da safe na je masallaci da asuba an yi sallah na dawo na irin dan kwanciyar nan da ake kwanciyar nan da ake yi kawai sai na ga duhu a ɗakina ina tashi kawai sai na duba agogona sai na duba weather sai na ga celsius degree ya koma 5 degrees kaga mu celsius degree mu yakan kai a zariya har nawa in ana zafi muna kawa 39 muna kawa 40 wani zubin ma ko ba mu kawa 40 zariya in ana zafi sosai to sai koma biyar na fara addu'a na ce to ya Allah wannan abu dai ga mu nan sai wani yake ce min ai wani zubin ya kansu har ya koma ɗaya ma muna fira da wani shi kuma yana rayuwa a turai ce ai yakan koma wani zubin zero na gete. to kaga irin wannan kaga ya fi ruwan sama <laughs> ya fi ruwan sama to akwai irin wannan to ya halatta za a iya yi ka'idar mu ta tara ita ce malaman fikihu sun saba akan hada sallah a gida a bisa abu biyu abu na farko shine waɗanne sabubba ne suke jawo a hada sallah a gida abu na biyu waɗanne sallolin ake hadawa bari mu ji su mazhabar da tafiyarwa ita ce ake ce mata ul mazahibi asbaban a'a mazhaba ta farko ita ce ausa'ul mazahibi asbaban amma ha zarfan mazhabar malikiya kenan malikiya duka mazhabobin fiqhu da ake da su ba mazhabar da ta buɗa akan sababban da za su sa a haɗa sallah kamar malikiya amma ita kuma sai ta kuntata a waɗannan sallolin za a haɗa al-imamu malik kamar yadda al-imam ibn abdulbar yake faɗi a cikin at yake cewa ja'izun qala malikun wa ashabuhu al-imam malik da almajiransa suna cewa ja'izun an yujma'a bayna al-maghribi wal isha'i laylatal matar ya halatta in ana ruwan sama da daddare a hada sallah wa yujma'u bayna al-maghribi wal isha wa in yakun matarun illa qinun wa zulmatu haka nan idan gari ya taɗe babu kwalta, hanya ce caɓali sannan ga duhu babu haske ko da ba a yi ruwa ba yau jiya aka yi a mazhaban malikiya ya halasta za a iya haɗa sallah kunan ya ba ku da wannan uzun yawon gwamnati ta san da zaman ku ana yawwa yawwa ga titi nan an muku ya tafi sannan kuma ga sola kaga ba ku a cikin wannan to kun ga wannan a tausi'a ce ne fil asbab amma in mun lura sai al-imamu ibnu abdulbar sai ya ce wala yujma'u bayna adh-dhuhri wal asr fi halin matar amma a malikiya ba a hada azhar da la'asar sallah ko ruwan wuta ake yi kaga nan wasa al fi al-asbab amma wa dayyaqa fi me az-zuruf malikiya ta yalwata asabba amma sai ta yi mai sai ta kuntata a kan sallar da za a sallolin da za a haɗa wannan malikiya kenan mazhaba ta bi ita ce ausa'ul mazahibi zarfan amma wa abu ya ha asbaban su kuma sai suka yalwata a sallolin da za a haɗa suka ce ya halatta a haɗa a zahar da la'asar ya halatta a haɗa magriba da isha'i amma kuma sai suka ce sababin da zai jawo a haɗa ƙwara ɗaya ne tak ba biyu ba mazhabar shafi'iyya suka ce kawai ruwa ne da abin da ba ruwa ba ba za a yi kiyasi a kansa ba sau daga a mazhabar shafi'iyya idan ba ruwan sama ba abin da ake haɗawa sallah a gida amma kuma idan ana ruwa ya halatta a haɗa da azahar da la'asar su kuma kaga nan inda suka fi malikiya ce <laughs> eh? shi ne al'imamun nawu yake cewa wa'ammal Wahlu. والظلمة والريه والمغض والخوف فالمشهور من المذهب أنه لا يجوز الجمع بسببها أما كاغة تبو كاغة ونسمع كاغة إسكا كاغة رش اللاتية كاغة طورو أمذهب شافعية مشهور القول شعرغي أما جنا أتم مذهب شافعية باء حتى سلا سبودس سيتأكو إتتشي أضيق المذاهب سببا وضغفا su kuma mazhabar da tafi kowa kuntatawa a duka biyan a sabubba ta kuntata sannan kuma ta kuntata a sallolin ita ce mazhabar hanafiya mazhabar hanafiya ba a hada sallah sai a halin tafiya al-imam abu hanifa da almajiransa suka ce la yajma'u ahadun bayna as fil matsari la adh wal asr wal maghrib wal isha'a ba a hada sallah in ana ruwan sama ko ruwan wuta ake yi a mazhabar hanafiya ba hada sallah su ba san hada sallah ba hada sallah a wajen su kawai matafi yake waɗanda suka goyi bayan hanafiya akwai alimamun lais ibn sa'ad fahimtarsa kenan haka zahiriya mazhabar zahiriya su ma ba a hada sallah in ba a halin tafiya ba al'imam ibn hazmin a cikin al-muhalla bil asar ya nassanta wannan da doguwar magana ya ce shi bai ga dalilin da ya ce a haɗa sallah a gida ba ya ce kawai ana haɗa sallah ne a halin tafiya so da kan ba tafiya kake ba har abada ba za ka haɗa sallah ba <laughs> to mazhabar da mu faɗa ba a cikin mazhabobi guda hudu da ake da suka fi shahara hanafiya malikiya shafi'iyya ita ce wacce hanabila to su hanabila daidai suke da malikiya sun yalwata a sabubba amma sun kuntata a ne a suruf a lokutan da za a hada sallar wato waɗanda sallolin za a hada al'imam ibn kudama a cikin almuguni ya ce wa ya juzul jam'u ajalil matsari bainal magribi wal isha'i ya ce ya halatta a magriba da isha ya hada da ruwa sai ce fa ammal jam'u bayna zuhri wal asri fa ghayru ja'izin amma haɗa sallah a tsakanin sallah a zahar da la'asar bai halatta ba eh bai halatta ba a haɗawa to kunji sai ka'idar mu ta goma ita ce اشتغط العلماء في المطر المبيه للجمع بين الصلاتين شروطا malamai sun sharɗanta wasu sharɗa kafin ruwan saman da za kowane ruwan sama ne ake haɗa wa sallah malamai sun sa sharɗa domin haɗa sallah kamar yadda ya gabata ruksa ce ita kuma ruksa ƙa'idarta ita ce ma'ubi halin zarurati yi ƙaddaru bi ƙadariha duk abin da shari'a ta ce maka lalura ta sa aka halasta maka asali ba halas ne to ba a barin ka kai yadda ka ga dama wa kazalika ma ubiha lil hajati yuqaddaru bi qadri al haja duk abin da saboda bukata aka halasta maka shi to ana sa masa ka'idoji da dokoki cewa ga gwagwadan yadda ake son kai misali an halasta wa mutum ya ci mushi idan ya shiga halin matsi da rashi kuma ya ji tsoron zai iya mutuwa mushe to sai aka haɗu ga mushen rago ga mushen kare biya halatta mutum ya ce a nan wanne ne ya halatta ya ce mushen rago saboda asali rago ne halatta haga wannan ke to ga mushen rago ga alade mai rai kuma yana da wukashi <laughs> wanne ne <laughs> ga mushi to bari mai da ku karanto <laughs> ga mushen rago sannan kuma ga kare mai rai kuma yana da wukarsa zai iya yankawa <laughs> yanzu wanne ne zai ya yanzu <laughs> to ma ubi halin zarura ya kaddaru bai kadari ha to shi ne wannan so da aka duk abinda shari'a ta baka rangwame a ciki to ba ta baka haka nan ba to mu kalli mazhabobin fikihu da irin yadda suka siffanta ruwan saman da za a haɗa sallah saboda shi al'imam ibn adi zaid al-qayrawani mai risala a cikin babban littafin sa annawadin wa ziyadat yana da littafi babba na fiqh manya manyan mujalladai da yawa ya kai mujalladi 12 littafin sa na fiqh annawadin wa ziyadat to a mujalladin sa na farko sai yake cewa ya zo daga ibn al-qasim abdurrahman ibn al-qasim al-majin al-imam malik ya ce matsari da'imi layar juna kashfahu ruwan da ake haɗa sallah a malikiya shine ruwan da ya ci gaba da yi ya nace aka ta zuba shi falahumul jam'u fi to a irin wannan ruwan ne ake haɗa sallah a malikiya ba ruwan da za a zo a yi ta ba a gama magariba ba a ɗauke shi kenan gari ya fes sai kuma a ce ya ci gaba da haɗa sallah a malikiya ba wannan ibnu habib al-maliki cikin almajirin almajirin al-imamu malik ya ce waya juzul jam'u fil wahli wa zulmati amma ko da ruwa ya ɗauke to amma gari akwai duhu akwai tabo wancan taban da muka faɗa wa in yakun matsarun muzirrun ko da babu ruwan sama mai cutarwa to ya halatta za a hada shine sai ibnu habib ya ce wa yujma'u aidan in kana matsarun wa in yakun zulmatun koda ba in ana ruwa ko da ba duhu to za a hada sallah aw kana matsarun mudirrun wa in yakun wahlun wala zulmatun ko kuma akwai ruwan sama mai cutarwa amma babu tabo babu duhu duk za a hada sallah kaga anan mutane tsoron Allah ya kamata su sa a ransu duk idan ba su da waɗannan laluran kaga ba za su haɗa sallah ba Alimamul imam qarafi shi ma a babban littafin sa az-zakhira ba maliki ne yace ce ma ma'al matar wa tin wa zulmatu aw min huma aw infarad al-matar jamu idan aka samu dalilai uku ga ruwa ga taɓo ga duhu to za a haɗa sallah haka idan an samu biyu suka haɗu. to shi ma za a haɗa ga ruwa ga taɓo ko ga taɓo ga duhu ko ga ruwa ga taɓo ko ga ruwa ga duhu amma idan ɗayan biyun ne ba ruwa ba taɓo ba duhu ba ruwa to ba za a haɗa sallah ba shi ne shi ne shi ne shi ne ya ce amma idan ɗaya ya yi ba za a haɗa ba su kuma shafi'iyya sai suka saka sa sharadi suka ce wala yajuzu al-jam'u illa fi matarin yabullu siyaba ba a hada sallah sai idan ruwan yana jika kaya idan ruwa bai jika tufafi to ba za a hada sallah ba kawai irin dan yab yab yab din nan ne to ba za a hada sallah ba hana wannan al-imam an-nawawi ya fada cin al-majmu' ash-shirazi ke ya fada cin al muhaddath hanabila su kuma suka ce wal matsarul mubihu lil jam'i ruwan da ke halasta a hada sallah huwa ma yabullu siyaba wa talhaqu al mashaqqatu bil khuruj minhu ko wa talhaqu al mashaqqatu bil khuruj fihi sannan kuma ana riskar da wahala a cikin in an fita a cikin ruwa wa amma tsal amma dan yayyafi wal matsarul khafif da dan yab yab yab la yabullu siyaba fala yubihu al jama'a ba zai hada ba za a hada sallah ba to kun ji waɗannan dokokin ke don Allah an faɗi ne hmm? kaga duka waɗannan sharaɗin da aka faɗi ba a faɗi hadari ba ƙa'idar mu ta sha ɗaya ita ce mu sani haɗa sallan nan ba sabon abu bane magabata sun yi amma da waɗannan sharaɗin الإمام عبد الرزاق الصنعاني الإمام مالك فرقو يرويتو أتشل لتافن الموطا شيء دقا نافع الماجر الإمام سيدنا عبد الله بن عمر يتشي أن أن أنه كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والإشاء جمع معهم في المطر سيدنا عبد الله بن عمر إذن إذن ومنوني suka hada sallah su ne limamai a lokacin ana ruwa to sayyidina abdullahi dan umar yana bin su sallah al'imam na abdulbari ya ce an ruwaito daga abdullahi dan umar da kuma aban dan usman dan affan da urwa duk tabi'ai ne da abu salama ta bin abdurrahman ibn auf tabi'i ne da sa'id ibn musayyib da abubakar ibn abdurrahman ibn da alqasim ibn muhammad da umar ibn aziz dukkanin su kanu yajma'una salatai ne lailatul matar dukkanin su agwaito waɗannan magabatan idan akwai ruwan sama suna hada sanda ruwan sama mai waɗancan shari'a. ba ruwan saman son zuciya ba ƙa'idar mu ta sha biyu ita ce mu sani magabata sun yi gargaɗi sun tsoratar a game da haɗa sallah babu dalili kwatankwacin wannan ƙa'idar ta gabata cewa bai halatta a haɗa sallah ba uzuri ba mun kawo asarin asarin sai na umar da ya ce aljam'u bai na salatin bila udirin min al-kaba'ir haɗa sallah babu dalili to yana cikin manya-manyan zunubai kuma a wannan zamanin mu fatawar na da'ima ke, babban kwamiti na ba da fatawa na ƙasar saudi arabia fatawar da suka bada kenan baya halasta wani limami ya haɗa sallah babu uzir ƙa'idar mu ta sha uku annal jam'a bai na salatai ne haƙƙul imam liman ke da haƙƙin haɗa sallah la ya juzu lifti'atu alaihi fihi bai halarta wani ya shige masa gaba ba so da a bashi idan limaminmu mu ji tsoron Allah mamu idan limaminmu ya ga ya cancanta a haɗa sallah to mu haɗa sallah idan limaminmu ya ga bai cancanta a haɗa sallah ba kada wanda ya ce a haɗa sallah kakkace liman haɗa mana sallah akwai masu yin haka to ifti ati ne a haƙƙin liman manzalla su sama ya ce al'imamu bamin liman shi ne Allah ya ba shi garanti na ya muku salla kuma duk lokacin da ya muku salla ana tsammanin salla ku ta yi sannan annan sama ya ce innama ju'ilal imamu li utamma bihi an sanya liman ne dan ai koyi da shi don ai koyi da shi so daga idan liman ya ga cancantar a haɗa sallah to a haɗa sallah idan liman ya ga bai cancanta a haɗa sallah ba to a yi haƙuri sai kowa ya koma gida ya sallah shi in Allah baka iko ka dawo shi kenan ko baka dawo baka sallaka a gida dama tun can ce maka aka yi ala sallu fi rihad kai sallah a gida kace kai sai ka fito to tunda ka fito liman kuma ya ga shi ba zai hada sallah ba to ka yi haƙuri ka tafi kuma asarin abdullahi Ɗan umar can yana shaida akan cewa limamai ke da haƙƙin haɗa sallah shi ya sa abdullahi Ɗan umar idan limaman zamaninsa wanda su ne shugabanni su suke da sarauta kuma su suke da limanci idan suka haɗa sallah sai ya bi su idan ba su haɗa sallah ba da girmansa baya ce musu ranka idan ya haɗa mana sallah babu wannan riwaya to mu ina muka samu mu cewa limamin mu ya haɗa mana sallah tilas har liman idan akwai wani kwamiti mai karfi na masallaci sai su ce kawai za su cire shi an cire wani limami ba ma ɗaya ba wai bai haɗa sallah ba su haɗa sallah kawai yan kwamiti suka zo suka yi mitin kawai ya a cire liman me laifin liman baya haɗa sallah ka'idar mu ta sha hudu ita ce jam'in da ya tabbata a sunna haɗa sallah kala biyu wanda mun yi batunsa a baya ba sai mun tabbar nanata ba shine jam'u taqdim da jam'u at-ta'khir su ne amma akwai jam'in malikiya da hanafiya wanda suka kira shi da al-jam'u suri to wannan jam'in gaskiya fi sabilillah babu sunnar ta goyi bayan sa in ka gama zagaye sunnar manzo Allah sallama to ba za ka samu wani hadisi kwara daya da ya goyi bayan wannan hada sallar ba wanda mun siffanta shi a baya saboda ka babu bukatar sai mun sake nanata shi saboda lokaci ka'idar mu ta sha biyar ita ce da mutum zai yi sallar magariba a gida ko yayi a wani masallaci sai limamin su bai hada ba sai ya ga gayi can a wani masallaci za a hada to ya halasta ya je kuma ya halasta ya shiga wannan jami'in a hada da shi ya halasta. an tambayi al'imamu malik kamar yadda almajirinsa ibn al-qasim ya ambata a cin almudawwana a mujalladin farko Ya ce wa idza atal da fawajadahum qad sallaw Isha ishaa fala ya yajma'u wahdahu bal zai zai shafaqi li yusalli salliyar ishaa idan mutum ya tafi masallaci sai ya taradda yi sallar shi a wani masallaci ko a gida ya yi magariba da ya yaje wani masallaci sai ya ga sun yi isha'i to nan ba zai ce bar nima in yi ba a'a yanzu zai jira sai lokacin sallar isha'i ya yi sai ya sallar isha'i amma idan ya kasance fa wajada alqauma wa in wajada alqauma qad al-isha'a qad sallaw al-maghriba fa arada an yusalli ma'ahum al isha al-akhirata la ara asan an yusalli ma'ahu al-imam malik yace idan ya sa'a da ya baro gidansa ko ya baro wancan masallacin sai ya zo masallacin nan ko wani masallaci sai ya tarar da yanzu za su isha'i to ya halasta yi tare da su ya magariba shi a can nan kuma sai ya zo ya isha'i ya halasta domin ba ka da dalilin da ya hana shi sauƙi ne kuma gashi ya zo ƙa'idar mu ta sha shida ita ce idan liman ya haɗa sallah ba uzin kawai liman sai ya zo ya ce muku kawai za mu haɗa sallah haka nan ba ruwa ba komai sai liman ya ce za a haɗa sallah to ya kamata a yi idan akwai waɗanda za su iya wa liman nasiha ya ji ba tare da an tada rigima a masallaci ba dattawan masallaci da mutane masu ilimi da natsuwa to su ja hankalin liman cewa sayyiduna umar radiyallahu anhu ya ce hada sallah ba sababi ba uzuri yana cin manya-manyan zunubai idan ku aka ga haka ba za ta yiwu ba to a yi shi sallah liman ya hada sallah ba uzuri a bi shi sallah kenan sai a bi shi in lokacin sallah sai a sake zuwa a zuwa yi sallah shi ce kun yi nafila kun yi asara? kun yi asara ba wannan ya fi kawo zaman lafiya ko shi ne zai kawo zaman lafiya fi da a yi rikici a can liman bai hada ba haƙƙin sani sharaɗa sun tabbata bai hada ba a ƙyale shi a nan sharɗa ba su tabbata bai ce zai haɗa a yi masa wa'azi domin ya shiga hurumin da ba na shi ba idan wa'azi ba zai yi tasiri ba a wajen to a bashi ya haɗa sallah idan ya gama sallar ta an jima sai kowa ya zo ya sallar shi daidai zan ba ku wata kisa na sha bada ta ɗaya daga cin almajiran a shek muhammad nasir bin albani yana nan da ransa a shek mashu babban malamin hadisi ne babban malamin fiqh yana nan a ƙasar jordan yana da littafan da ya rubuta yanzu sun kai ɗari biyar da hannunsa ya ba da labari a cikin littafinsa da ya yi dirasa a kan wancan hadisin na ibn abbas ya ce wata rana ranar sallah sai ya je wani masallaci da la'ad da azahar ko dai sallah karama ko sallah babba shi kenan sai suka yi sallah azahar haka nan kawai sai limamin sai ya tashi sai ya ce jama'a za mu haɗa sallah za mu sallah ishiya za mu sallah la'adda shi kenan jama'a aka tashi aka yi sallah kowa aka bi shi aka yi azahar aka yi la'asar raka a takwas bayan an gama sai a shek mashur ya zo ya sami liman sai ya ce masa aka kara makalla wannan haɗa sallar da kai mana ne dalilin shi sai ce wallahi jama'atu li'anna al-yawma yawmu 'idin litatazawar ce kawai na haɗa sallah ne saboda kage yau idi ne in mun haɗa sallah mu kawai saboda mu samu damar ziyara ba tare da wani abu ba sai ce afiyar makalla ina ka samu wannan karatun sai ya ce ya karanta a cikin littafin alwaji fi fiqhi sunnati wal kitabil aziz sai ce makalla ka ji tsoron Allah malamin da ya rubuta littafin kafin ya rubuta littafin kafin a buga littafin ne ya kawo wa littafin in duba masa na farko kuma har yanzu kwafin rubutunsa na hannu manuscript ina da kwafin da ya aiko min da shi har yanzu yana gidana ya ce babu wannan magana ka ji tsoron Allah ka haɗa sallah ba tare da uzuri ba sai ya tashi sai ya ce jama'a assalamu alaikum limamin ma Allah ya masa albarka Allah ya saka masa da alkhairi ya mana nafila saboda ka mu tashi mu tafi anjima idan lokacin sallar la'asar yayi mu fito mu sallar la'asar kaji yadda ake wawar matsala cikin sauki kaga ne liman an kada shi kamar yadda mala ya taba kada wani mai hada sallah lokacin sanyi ila idan mala ya zo ku ba shi ta'aliki ila zai ba ku labarin liman mai hada sallah wata uku wata uku yana hada sallah haka ne ko malam wata uku yana hada sallah ba a wani gari ba fa a nan garin namu fa ba wai nesa ba amma malam zai fi ba daɗin ba da labarin tun da shi ne ya faru da shi to idan liman ya haɗa sallah ba sababi a bi shi idan ba za a iya hana shi ba amma a ɗauki wannan sallar da ya a matsayin nafila domin an yi sallah ba a kan ta ba mun gane ko ƙa'ida ta sha takwas malamai da yawa sun tafi akan cewa ba a haɗa sallah saboda hadari kawai da an hango hadari sai a ce a haɗa sallah malaman fikihu suna da wata ƙa'ida da suke ce mata halil mutawaqqa'u lahu hukmul waqi' ko halil ghalib ya halil ghalib يكون له حكم يكون هل هل هل الغالب Abin da ake tsammanin zai faru shin ana ba shi hukuncin da yake faruwa hadari tsammani ake na na ruwa amma so nawa aka yi hadari ba a yi ruwa ba to shi ya sa malamai da yawa sun tafi akan cewa ba a haɗa sallah don hadari wannan al'imamu shafi a cin al'ummu haka ya nassanta ya ce wala yujma'u illa wal matsaru muqimun fil waqtin ladhi yujma'u fihi ba a haɗa sallah sai idan ruwa ya fara sauka fa in salla ihdahuma thumma qata al matar da a ce za a yi sallah ta magariba sai ruwa ya dauke lam yakul lahu an yujma lam yakul lahu an yajma al ukhra ilaiha to liman ba zai haɗa sallah ba in ji al imam shafi. an gama sallan magariba sai ruwa ya dauke dip sai a ce to jama'a alhamdulillah kowa ya tafi gida sai an jima in an kira sallan isha'i ya dawo al'allama ibn al'usaimin cikin malamanmu na wannan zamanin kuma malamai na sunna a cikin littafinsa majmu'ul fatawa nasa a mujalladinsa na sha biyar yake cewa iza kanat samau ga'imatan lam yakun matsarun wala wahlun idan ya kasance sama akwai gajimare akwai hadari amma ba a yi ruwa ba kuma ba taɓo walakin al-matara mutawaqqa'un sai dai ana tsammanin kila ayi ruwa fa hal ya juzul jamu shin ya halatta a yi ruwa a haɗa sallah aljawabu annahu ya yajuzu aljam'u fi hadhihi hali. bai halatta a haɗa sallah ba li'anna almutawaqqa ghayru waqi'in domin abinda ake tsammani ya afku ai bai afku ba menene dalilin gaggawar tambayar ne za a sa waɗa? ɗa ba haifai ba a bari a haihu ma Eh? yawon aka haihu shi nan sai a yi musu uwa ta ce a ah, kaza za tun aka haife shi mata fa na ga dalilin rigimar me za a sa mai shi ne sai ya ce wa kam min halin ya taɓa waƙarun nasu fi halmatsaru matsara likatafati sahabi sun mai tafarraku wa layun tsiru so nawa ne mutane suke kirga suna tsammanin za a yi ruwa amma sai hadari ya baje ba a yi ruwan ba ko ba haka bane wannan kenan saboda haka suna cewa al-mutawaqqa'u hal al-mutawaqqa'u mithlu al-waqi' ko hal al-mutawaqqa'u lahu mithlu lahu hukm al da yawan malaman usul fiqh suka tafi akan cewa laysa lahu hukm al ka'ida ta 19 ita ce idan aka fara sallar farko ana ruwa ana ruwa sai aka fara sallah ana ana za aka fara sallah magariba ba fara ruwa ba ana cikin magariba sai aka tsuge da ruwa to nan ya halatta a hada sallar isha'i a hada da isha'i an fara sallar magariba ba ruwa ana cikin magariba sai aka tsuge da ruwa to ya halatta idan aka ci gaba da ruwan nan har sallama magariba kawai liman sai ya ce a tashi ayi. malamai suna kawo wannan ne saboda malaman da suka sa sharaɗin cewa sai an zo da niyya niyyatul jami'i ai mun san wannan matsala yawwa malikiya akwai ta to amma dai abin da yake wanda yafi daidai shine ba sai an zo da niyya za a hada sallah ba idan dalilin ya afku ne anan to ya halasta sai a hada an taho ba ruwa amma ana cikin magariba sai aka tsuge da ruwa to ai sababi ya samu daga nan kawai shi kenan an sallama magariba sai a tashi sai a yi sallar isha'i matukar ana ruwa mun gane yayi, idan kuma ana ruwan aka fara sallar magariba kafin a gama ta ko ana gama kawai sai aka ɗauke ruwan to yanzu ba za a yi sallar isha'i ba kowa sai a ce tafi shi ita ce wadda muka faɗi a ɗazu wadda limamin shafi'i ya nassanta a cikin al'ummu sai a tafi gida wannan fa a ƙarƙashin ƙa'idar maubi ubiha lil yi yuqaddaru bi qadri hajji ba a ƙyale mu haka nan ba ana so a ɗauka a ɗaura waɗannan wannan sauƙin da aka mana ne kada mu ɗauke shi a matsayin wasa yanzu duk limamai Allah ya saka musu da alkhairi ya shirye su waɗanda suka yi watsi da waɗannan ƙa'idojin to su ne za ka ga ba ruwansu kawai duk yadda aka ga dama sai a haɗa sallah akwai masallacin da tun da aka fara damina kawai shi kenan kawai haɗa sallah za ta yi abinsu shi ke ƙa'ida ta ashirin da ɗaya al'imamu maliki rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ya karhanta yin sallan nafila a tsakanin haɗa sallar an yi sallan magriba al'imamu maliki ya ce makaruhi ne mutum ya ce to kafin a yi isha'in a tashi a yi nafila wato a sunatun rati ba makaruhi ne haka alimamu shafi hmm. haka alimamu shafi makaruhi ne malamai suka ce idan an fara sallar ƙa'idar mutu ta ashirin da biyu kenan ta ƙarshe kenan idan an fara sallar magariba ana ruwa bai ɗauke ba aka shiga isha'i sai aka ɗauki to ya za a yi a sallama isha'in ana sallan magariba ana ruwa aka gama magariba aka fara isha'i an yi raka a ɗaya kawai sai ruwa ya tsaya ɗin to ya za da isha'in a ci gaba saboda ƙa'ida ta fikihu tana cewa yi ufa filisti dama ma la da. filistida abinda ba a fara ba ba a yafe shi amma abinda aka riga aka shiga to an yafe ina misalin wannan a cikin hukunce-hukunce turare ya halatta lokacin da za ka shiga aikin hajji ka sashi amma baya halatta kana tsakiya aikin hajji ka sa turare in ka sa turare to alaika damun sai ka yanka rago rago ku yi tsada a saudi arabia to amma ƙanshin da za a ci gaba da ji a jikinka kila turare mai ƙarfi sa ana aikin hajji kawai sai wani ya ji ya ce kai ranar arafat kawai sai wani ya ji kawai ka sa waje shi wani lafiya ka sa turare ne sai ce a'a ai wanda na sa tun jiya ne yau mu tarwiya da zamu yi harami da zamu shiga harami to wannan kanshin babu domin istidama ne ba ibtida'i bane to haka sallar da aka riga aka fara ta a karanta ta mun gane to waɗannan ƙa'idojin su ne nake son mu fahimce su ‘yan uwa akwai ƙa'idoji da yawa waɗanda gaskiya ba mu ambace su ba amma dai lokaci ba zai bari ba a ce sai an kawo su duka kuma irin wannan zaman babu bai kamata a zo a ce ai ta rike jama'a ba sau daga waɗannan ka'idojin guda ashirin da biyu don Allah limamanmu da mamu duka ga baki ɗaya ita ce nasiha farko na shiga gaɓar ƙarshe ke don Allah mu kula da su mu kiyaye su da haɗa sallan nan da za a yi to a yi bincike a kai kada mu riƙa haɗa sallah saboda son zuciyarmu ko saboda son zuciyar mamunmu ko don mu ba wasu haushi limamai su zama jagori na gaske din liman ya riƙa masallacin shi da gaske kada ya bari masallacinsa ya zama ba shi yake jagorantarsa ba ya zama shi dai kawai ya ja sallah bacin hada bacin jan sallah ba wani abin da yake da shi na iko a masallaci bai kamata liman ya zama haka ba sunansa fa imam sunan aikinsa imama imam jagora imama jagoranci limamai su fahimci haƙoƙinsu na biyayya da aka ɗora wa mamusa musu kakka rika jin biyayyar da mamu za su maka a matsayin wani abu ne na mustahabbi a wajibi ne su maka biyayya matukar ba saban Allah ka zo da shi ba sannan limamai su tuna cewa haɗa sallah haƙƙin su ne ba haƙƙin wani bane so da ka su tsara haƙƙin nan da gaske su san ƙa'idojin haɗa sallah sannan kuma idan sharɗa sun cika su ji tsoron Allah su haɗa wa mutane sallah su sauƙaƙa musu sannan limamai su ji tsoron Allah kar su haɗa sallah babu uzuri su tuno da wannan gargaɗin na na Umar da ya ce haɗa sallah babu uz babu dalili yana cin zunubai manya-manya kai na Umar bin Abdulaziz ya rika rubuta wasiƙa zuwa ga gwamnoninsa a matsayinsa na khalifa yana cewa la tajma'u bainas salatayn illa min uzuri. al-imam ibn abi shayba ya rawaito shi a cikin al-musannaf kar ku sake ku haɗa sallah ba tare da uzuri ba sannan anan limamai su ji tsoron Allah zai yi wuya ka riƙe wata mazhaba ƙwara ɗaya a babin haɗa sallah ka sha ka ce kai maliki kai ne kai kawai zallan malikiya to ana nan wata sai an ga ka saba amma idan ka ɗauki menene wace magana ce ta tafi a kowace mazhaba ka haɗa? to shi kenan sai ka kubuta amma idan ka tsaya kawai a mazhaba ɗaya a babin haɗa sallah to da wuya ka sha so daga anan limamai akwai buƙatar mu ƙara yin karatu mu ƙara yin nazari wannan babin na haɗa sallah mai masa karatu mai zirfi mai masa karatu mai yawa kuma mu fahimta kuma sannan kan mu tsaya da zallar littafan hadisi kawai dole sai mun koma zuwa ga littafan fikihu wanda malamanmu suka tsarge waɗannan hadisan a cikinsu da kuma riko da ƙa'idoji na usulul fiqhi da ƙa'idoji na alƙawa'idul fiqhiyya da abdawabitul fiqhiyya da maqasidul shari'a a wajen fahimtar wannan mas'ala ta haɗa sallah nasiha ta gaba ita ce ɗaliban ilimi wajibi ne Murƙayin abubuwa a bisa bincike da karatu abin da ya wuce karatunmu mu tambayi malamanmu na gaba kada mu yin abu da ka kada mu abu da zafin ƙirji. yanzu wani zai zo ya ce ba a haɗa sallah ba ruwa ya zai an saba wa sunna zai iya wa limami hukunci akan cewa malami dan bida'a ne me yasa zai zama dan A yi bai haɗa sallah yanzu wani asali kai ruku da shi daga cikin usulul tabdiyya daga cin ka'idojin bid'antar da mutum mu ji tsoron Allah a kan haka sannan mu sani maslahar da ake kula da ita ba ita ce almaslahatu shafiya ba almaslahatu al'amma duk abin da za ka yi to ka kula da maslahar gabaki ɗaya ba maslahar ka kai kanka ba ka kalli maslaha al'ummarka liman ne ya sani unguwarsu ba ta da kyau ba titina akwai taɓo akwai duhu babu haske gaya an yi ruwan sama alal aƙalli idan dattawa suka zo sai wani ya faɗi wani in bai faɗi ba zai koma silifas ya sako ya koma gida dai riga shi ta ɓaci ta baya to kaga a nan liman ya kamata ya tausaya ya kalli waɗannan ƙa'idojin ya haɗa wa mutane sallah domin dai sabubba sun tabbata sannan ɗaliban ilimi dai har yanzu mu daina gaggawa fatawa mu daina gaggawa fatawa an taba hada sallah wani limami ya hada sallah a wani waje babu dalili kuma kulla masallacin ya hada azhar da la'asar yace kan wanda ya zo ya tafiye shi ni aka kawo wa kara wajen ni aka kawo karar shi wajena na kira shi a waya ina jin mun yi magana ta fita awa guda ina masa nasiha ina nuna masa wannan abin da ya zo da shi ba zai sha ba haka nan ba faruwa ba ne ya sa wannan hadisin na abdullahi dan abbas wa ya gabace ka a wannan fassara babu sannan mamu mu ji tsoron Allah ne wa mu da'a? kada mu zama tsageren mamu limamanmu masu daraja ne ba mu da su mutanen da suke hada mu da Allah su ne ani fa tsakaninmu da Allah kuma maza sama ya ba su kandi na cewa zaminai ne su su guarantors ne in za ka ci bashi a banki wa kake nema ya sunan shi ba giranto ba to liman shi ne girantanka a wajen Allah na sallarka shi ne zamin ya kamata ka rena shi ya kamata ka yi wasa da shi bai kamata ba sannan limamai mu ji tsoron Allah dukanmu mu zama masu ikhlasi mai ƙoƙarin riko da sunna sannan kuma mai ƙoƙarin kwaikwayar magabata na kwarai a wajen ayyukanmu da yadda suka ja mutane sallah Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu Allah maɗaukacin sarki ya sa mu riƙa yin abubuwa a bisa ilimi da ikhlasi kuma mu daina yin abubuwa a bisa hamasa da atifa da zafin kirji lokacin da kuma na wuce da yawa duk da ba ce min minti kaza ba to ina neman a yafe mini shugaban zama da ya zira min ido bai ce bai ce in yi shiru ba mc ma bai ce ba za a hada sallah ne <laughs> to to shine wannan musamman garinmu na zariya yan uwa muna da shaida an ce duk duniya ba inda ake hada sallah kamar zariya kwarai da gaske masu yawo a duniya da yawa suka faɗi wannan magana da Allah ku cire mana wannan wannan wannan suna da Allah waɗanda suke jin ma'ane sa zariya ba haka take ba ba mu haɗa sallah haka nan kawai wanda suke muku labarin nan ba haka ba in wasu a ciki sun yi to kuma na hukunci ga baki da yawwa kamar yadda wani yana can wani wai can wasu shekaru wai wani an ce mai duk zari yan shi'a ne har wani wani hukunci ne to ba haka nike ba muna haɗa sallah amma idan akwai dalilin haɗa sallah yawwa Allah shi taimake mu Allah ya saka kowa da alkhairi baban mu alkali Allah ya kara masa lafiya babban yayana kuma malami na dr haruna Allah ya saka masa da alkhairi ai ba san ba ku san za ku yi mamaki ajinmu mu dai amma malamin mu ne a aji yawa muna da jadwalul musa'ada yawa to yana da darussa da yawa shi yake mana labarin alqira'atul rashida na nan ba zan ba ku ba sai a keɓe, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka wa malam da alkhairi wannan darasi da da malam ya ba ki sa dangane da wannan al'amari na haƙƙin za ku to tambayoyin da ke hannuna wannan dai shi ban nazarinta ba amma wanda ke hannuna guda uku kuma duk ba wanda ya shafi hada sallah din wasu al'amuran ne na'am <laughs> to shugaban zama to na sallan nan sai an sa gila na na cikin wayan nan sai an sa gilas gaskiya ina wannan yana cewa ne mala ya kara kira ga masu yi wa imam iko da nuna girman da nuna girma dangane da hada sallah don kuwa shi ya gina masallacin don shi gina masallaci ko kuma shi ya fi kowa ba da taimako ko hannu da shuni a masallacin to ai an riga an faɗa hmm. ban san abin da zan kara ba bayan wanda na faɗa Nabi ya ce malam a dukkanin sabubban da eh, dalilai da ke sa a haɗa sallah sanyi lokacin hunturu saboda dama lokutan sanyin a kan sami kasalar fitowa don akwai lokacin da limaminmu ya haɗa mana sallah malam ya hukuncin sallar mu wai lokacin sanyi kamar mun yi magana ai akan sanyi ko mun fade shi a matsayin sababi amma mun faɗi wani irin sanyin ne yawwa akwai matsalar iska ita ma ba mai magana kanta ba iska da sharɗin iskar yawwa da akwai su wallahu ala akwai wata ma da ta shafi na hada sallan ita ma malam ya ya yi tsokaci a kai ina jin ma ita ce matsala na karke wato matsalan hadari har malam ya tambaya kuma an ba shi amsa cewa wannan cewa ke masu yin sallah idan an ga hadari ko kuma akwai cewa shin malam a cikin magabata akwai masu ra'ayin hada sallah idan an ga hadari ko kuwa babu mun faɗa cewa jumhurin malamai sun tafi akan cewa ba a hada sallah don hadari domin shi hadari mutawakka'un ne ba waƙa'i ba ne yawwa ƙa'ida ta fi kuma ita ce abinda malamai suka rinjayar shi ne almutawakka'u laisa lahu hukmul waƙa'i abinda ake tsammani bai da hukuncin abinda ya afku a bari sai ya afku tukuna wannan yana cewa shin ya halasta mutum ya ci gaba da jam'i na takdimi ko ta'khiri bayan ya isa inda zai je a tsawon zaman da zai yi a wannan wurin yana magana tafiya kenan wannan ba a halin gida ba kenan mutum ne ya tafiya sai ya je wani wuri to shin ya halatta ya ci gaba da hada sallah malamai sun yi ittifaki akan cewa lokacin da yake ala zahari sayri a halin tafiya mutum misali ya tashi daga nan daga zariya zai tafi sokoto ko zai je lagos ko zai je birnin kebbi ko zai je abuja to a halin tafiyarsa a matsayinsa na matafiye babu malamin da a cikin malaman musulunci da ya ce ba zai haɗa sallah ba mun ji mazhabar hanafiya su inda suka halatta a haɗa sallah ma kenan kawai haka zahiriya to amma idan ya isa inda zai je kuma zai yi kwanaki fa zai je birnin kebbi zai yi kwana hudu a otal yake zai je abuja in ya je zai sati ɗaya kuma a otal yake ko gida yake zaune a ciki me hukuncin haɗa sa. malamai suna da maganganu guda biyu shekul islamin taimiyya da almajirin sai mil qayyim suna ganin mutum ba zai haɗa sallah ba suka ce domin mutum ya isa inda yake san ya je kamar gida yake kuma wannan magana su tana da kyau gaskiya so daga kana ba da shawarar mutum ya aiki da wannan magana amma akwai malamai da suka tafi akan cewa mutum yana da ikon ya ci gaba da haɗa sallarsa har ya dawo sau da ka sai azahar ɗinsa da la'asar a lokacin azahar in ya ga dama kuma ya jinkirta sai lokacin la'asar ko kuma magariba ya yi ta a lokacin magariba da isha'i ya haɗa su ko kuma ya jinkirta magariba ya kai ta lokacin isha'i har ya dawo ya zama da aljam'u da alƙasar hukuncinsa ɗaya ke amma ni dai na fi rinja yadda maganar farko shi yasa an aka yi tafiya ni ne jagora kuma na san ba za a yi jayayya ba to ba a haɗawa amma idan muka yi tafiya da wasu 'yan uwa kuma na san suna da waccan fahimtar to ina girmama fahimtar su sai in bi sai a ci gaba da yi mun gane ya babu rigima a ciki wallahu alam Allah ya saka da alkhairi sai wannan rubutattu da shugaban zama Eh, ya wato ya ba da ma'ana ya ba da dama malam hamsa eh, na ɗaya wato kamar ba ma tambaya ba ne jawo hankali ne ga mata masu yawan fita domin neman tallafi da kuma abin da ya shafi taruka na siyasa wasu ba ma tare da izinin mazajensu ba wai ne malar zai ce a kan wannan wannan an sha magana kai ina jin a wata a wani karatu da muka taɓa yi na taɓa jawo hankali har na kakkasa mutanen da yanzu suke ƙoƙarin su fito da matanmu daga gidaje na faɗi 'yan siyasa na faɗi masu bida'a irin bukukuwa da ake na bid'o'i na faɗi bukukuwan da ake na yayin ɗalibai makarantunmu suna cikin inda yanzu suke fito da mata ba ƙa'ida za a yayin ɗalibai wasu nazari ma fa suka gama wai nazari wai mutum ya gama gafi can na mun dariya <laughs> ai ya cancanta ya dariya mutum ya gama nazari wai ana mai biki wai ya gama makaranta kawai yara wai a zo ana musu biki wai sun gama nazari kaga wannan to mazaje su ji tsoron Allah al'aslu a mata shine asali abin da shari'a ya ba su ta umarce su da shi shine alqararu fil bai su zauna a gida wa qarna fi shi shine asali alqararu fil Buyu su zauna a gida in ka ga mace a waje to za a ce mai fito da ki shine ne musuluncinmu duk matar da ka ganta a waje to za a ce mai ya fito da ke to sai ta faɗa sai ta ce neman ilimi sai a ce to ba komai ki tsaya a neman ilimin a na fito aiki ne saboda mijina baya ba ba ni da miji ko kuma ni uwar marayu ce ko kuma mijina ya bani izini kuma ni likita ce ko ni nas ce misali ko ni malamar makaranta ce sai a ce to je kike aikinki ki tsara kuma aikinki ki ji tsoron Allah su ne waɗannan kuma mu muna da gata na sha nana ta wannan shehu dan foji wa Allah ya gafarta masa ya rubuta mana littafi ya sa masa suna tambihul ikhwani ala hakami khurujin niswani fadakar da yan uwa a game da hukunce-hukuncen fitar mata sai da ya kawo nau'ukan fita na mata guda goma sha biyu a cikin littafin da fitar da take ta wajiba da fitar da take ta ja'iz halal da kuma fitar da take ta haram sannan kuma idan mace za ta fita Allah ya ce wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula idan mace za ta fita to katte fita irin fita ta bayyana tsaraici irin na maga na jahilan na farko akwai ka'ida tufafin majana da ka'idoji guda takwas wanda sai tufafin nan sun cika su sannan ya halasta ta fita da waɗannan tufafin tufafi ba kwalliya tufafi mai rufe jiki tufafi mai kauri tufafi ba tirare kuma ba irin na maza ba kuma ba irin na kafirai ba duk waɗannan sai ta yi sannan aka sa mata dokoki in za ta fita ta bi gefen hanya kar ta rika tafiya bakakan kan a tsakiyar titi sannan kar ta rika kula maza duk inda ta ga wani namiji sai ta yi masa magana ko kuma da ta ga wani namiji sai ta kallon shi wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihim an ce su rutsa idan su to ga zaman makoki ga bukukuwan kiɗa bukukuwa na aurace-aurace so daga a ji tsoron Allah mazaje suna da gudunmuwa mai yawa da suke badawa a wajen wannan abin da yawan mazaje ba sa kula da gidajensu mu ji tsoron Allah Allah zai tambaye mu Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an wal hijara ku tsara kawunanku, ku ku tsara iyalanku dan ka tsare kanka baka tsare iyalanka ba Allah ba zai kyale ka ba so da mu ji tsoron Allah Allah shi kyauta Allah ka sitirta mu sannan mu babu waɗanda suke ba da wannan gudunmuwa kamar su domin wallahi wasu wajajen dole ke sa matan ke fita za ka je wasu wajajen wallahi ruwa ne babu ruwan sha muna rayuwa a karni na ashirin da ɗaya na miladiyya ƙarni na sha biyar na hijira karnin da ya ci gaba wasu ƙasashe yanzu ruwan teku suke ɗiba su gyara shi a recycling ɗinsa a mai da shi a sha a famfo a sha a zuba a gorina ƙasashen da ba su da ruwan daɗi ruwan teku suke gyarawa amma mu da muke da manya-manyan rafuka ga sunan suna neman su mana yawa duk shekara sai sun ci gidaje sun ci gidaje kogin kwara kogin naija kogin kogi duk shekara sai sun ci gidaje sun ci mutane amma kuma ga ruwan nan baya isuwa gidajen bayin Allah wallahi wani ya taɓa faɗa min ya ce ya taɓa tashi gidan shi ruwan alwala babu da asuba ruwan da za a yi alwala babu a gidansa da asuba a nan garin namu na Zariya. mu ji tsoron Allah wallahi Allah yana nan wallahi Allah ba zai ƙyale waɗannan abubuwan ba Allah ba azzalimi bane ba ya son zalunci muna da abin da mun fi ƙarfin waɗannan abubuwan amma ne ya sa maka zama haka saudi arabia ba ta da ruwa ba ta da ruwan daɗi ƙasar united arab emirates dubai da abu zabi abu zabi kenan da turanci ba su da ruwan daɗi ba su da rafuka suna da tekuna ne amma yanzu tekunan nan ake ɗiba a gyara a aiko da mutane gidaje ba za ka taba zuwa wannan ƙasar ka buɗe famfo ka gaba ruwa ba saboda gata sai ka ga wasu ruwan a titi sai a sa famfo miyahun salihatul lishurbi waɗannan famfunan ruwansu na sha ne sai can wani wajen kuma sai ka ga miyahun gairu salihatul lishurbi nan kuma ba ruwan sha bane sai dai a ɗiba a yi wanke-wanke ko a wanki ko kuma a wanke fuska ko a yi alwala amma ka a sha wai ruwan sha daban a ƙasashen da ba su da rafuka muku rafuka ga nan? rafuka ga nan? so daga tsoron Allah Allah na nan kuma wallahi Allah ba zai kyale waɗannan abubuwan ba Allah yana kishin bayinsa duk waɗanda su Allah ya damƙa musu iko na su kula da bayin Allah wajibi ne su kula da su kuma Allah zai tambaye su Allah ya ba su ikon sauke wannan nauyin kuma Allah maɗaukacin sarki ya taimake su a wajen sauke wannan nauyin kafin a tafi lahira ranar da nauyi sai ya ƙara nauyaya Allah shi kyauta Allah ya tsari sai tambaya ta gaba <clears throat> jawo hankali game da masu yin wasa da wayoyinsu ma'ana maimakon azkar sai mutum ya ɗauki waya wani ma inda za ka leƙa sai ka ga jam ya fara a daidai lokacin da ya idar da sallah wani kuma ya shiga facebook don ya ga a halin da duniya ce ciki to wannan ita ma wata matsala ce da gaskiya ta ta yadu ana sallama sallah sai ka ga mutum har da manyan mutane wani zuwa, sai mutum ya zaro waya ita dai wannan waya tun da ta zo ni'ima ce daga Allah ba mu roƙe shi ba ba daga hannu muka yi muka ce ya Allah ka azarta mu da wayoyi ba haka nan kawai muka ga wayoyin nan to sun malatus alun yau ma'idin anin na'i za a tambaye mu game da waɗannan ni'imomin da Allah ya mana sannan ni'ima tana da wama ne idan shukirat sannan wata zulu idan kufirat faɗin Allah ta'ala ya ce wa ista'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid al-imam as-subki ibn al-ibn abdul wahhab as-subki abdulwahab ibn ali ibn abdulkafi subki yana da littafi da ya rubuta ya sa masa suna mubidun ni'am wa muzilun niqam yawwa ko mu'idun ni'am wa mubidun niqam ya rubuta littafin akan ta yaya ni'ima za ta dawwama kuma meye dalilin da ke tafiyar da ni'imomi to an ni'imatu idza shukirat baqiyat wa idza kufirat zalat ni'ima in ji malamanmu idan aka gode ta to sai ta mai sai ta tawwama eh, idan ku aka butulce mata to shi sai ta tafi taban mutum malamai suka ce ni'ima na da sharida daga cikin sharidan ni'ima gode wa wanda ya maka ita ka gode wanda ya sannan kakka yi amfani da ita a cin abin da bai so kuma ka yadda cewa shi ya yi wannan ni'imar kakka yi amfani da ita cikin abin da baya so to yanzu mutum ya zo an gama sallah kawai shi ke nan, sai ya zaro waya kawai ya duba ya fara ganin sakonni kai da kake neman ka nika sakonninka a wajen Allah kai da kake tsammanin sakonnin mutane to wannan ma yana bukatar wata lacca mai cin gashin kanta don Allah mu ji tsoron Allah wayoyinmu Allah zai tambaye mu game da su ni'imomi ne ga sunan ba abin da ba za a iya yi da su ba ana neman kuɗi da waya ai kuɗi kwarai da gaske ana neman ilimi da waya ai ilimi kwarai da gaske akwai littafin da zaka nema a waya zaka same shi ko saudiya ka aika ba za a iya siyo maka ba amma yana nan a waya to me yasa ba za ka yi amfani da ita a wannan hanyoyin ba Allah ya shirya sai na karke wasu guda biyu ne <laughs> tambaya ne a game da miji ne ya saki matansa saki daya mm. bayan sun daidaita zama ya zama suka sake samun sabani sai ya karike biyun gabaki daya mm. to shin malam tun da biyun ya ambace su ne gaba ɗaya inda an kirga sun zama uku to wai akwai wani sassauci da za a iya gyara wannan aure? to ga alƙali nan irin waɗannan matsalolin matsaloli ne na alkalanci shi ma ba fatawa zai bada ba yanzu a same shi a kotu ko kuma ya ba da hanyar da za a bi eh, matsaloli kala biyu ne akwai matsalolin fatwa akwai matsalolin ƙaba'i a najeriya kotunan mu na sama supreme court da mai biye masa court of appeal da kuma ta ukunsu shari'a court of appeal wadda jihohi ke da su abinda suka rinjayar shine mazhabin malikiya so daga koda kotunan ƙasa da suke sabawa su ba court of records bane sun ba da fatiku sun yanke hukunci to in aka yi appeal waɗancan za su iya warwarewa in ka ba da ka ba da hukunci a kotunan ƙasa a mazhabar da ba ta malikiya ba to akwai yiwuwar idan aka tafi sama waɗancan su warware sannan kuma malamanmu suna cewa alfatwa mu'lima la mulzima wal qada'u ilzamun la i'lamun malami idan ya bada fatawa to ba dole bane ya aiki da ita amma alƙali to shi a dai hukumul ƙalubale ne in ya yanke ya kwakwafi in ba kai ba sai dai ka tafi ta sama in ta saman ta yanke ka tafi ta sama haka kai ta kololuwan ita ce kotun Allah ya isa ita ce supreme court so daga nan shi ce na an kai karshe ba inda kuma za ka kai sai dai ka kai wa Allah in ba a ma daidai ba a tsammanin ka yi wanda aizo ta fi tsammanin ka ne da daga waɗannan matsalolin matsaloli da can da ake saɓani a kansu kuma a yanzu ma ana nan ana saɓani a kansu in mun ba da fatawa a nan to yana iya wa alƙalai su warware ta ƙila daga gaske so daga su samu alƙalai ko su samu alƙali ya nuna musu abin da ya fi cancanta ai alhamdulillah ga ku kuna da alƙalai dr haruna na san shi ya yi aiki a kotu kila ya ƙi ya zama alƙalin mun sani ba ma ko yanzu ya zama a yanzu ne malam kafa cancanta ma ka zama alƙali eh? <laughs> wa za ka ba da an buli bil kaza ba da zamanin marar anniwan kaza wanda ka lokacin alƙalanci kenan a musulunci sai kaman yanta kake zama alƙali su kuma a tura an kama yanta sai a ce kayi ritaya kun ga sabani ko mai tufa ya ce sai da ya kai shekara saba'in da wani abu aka ba shi alƙalanci sai yasa ya rubuta tuhfatul hukami wa za ka ba da an bulitu ba da zamanin marra anni ba da shababin marra anni wan bayan kuruciyata ta tafi domin lokacin ake tsammanin mutum ya zama mai tsoron Allah sosai ba da wani abu na sha'awar duniya amma mu yanzu idan ya kai shekara saba'in sai ya ce ya sauka a musulunci kuma daidai lokacin ya cancanta ya zama alkali ka ba alkali nan shekara talatin ya fito daga law school aya ga tabargaza kuma ana gani ko ba a gani talatin talatin da kaza wani har ashirin da wani abu yanzu akwai gaban san duniya ba zai gaske kaga akwai haɗari to Allah shi kyauta to a dawo da mas'alar wajensu a same su kuma na san suna tattauna irin wanda suna warware irin waɗannan mas'alolin da yawa Allah ya saka da alkhairi ah, ta ƙarshen malam au ashe bi eh, eh, niyya ne ita ma akwai sabani akan da ita ma tana bukatar lecture a cikin malaman da naga sun yi rubutu mai tsawo akai akwai Ibn Abdul Bar a cikin alisis ka ya ya shafa wajen ina jin shafuka ashirin yana magana akan ikhtilafun niyya ikhtilafun niyya bi imamin da ba irin sallar kadai da tashi ba yana magariba kai kana isha'i yana isha'i kai kana magariba yana azhar kai kana la'asar yana raka'atul fajr ke kuma kana asuba ko yana azhar kai kana raka'atul fajr to akwai ta ita ma yadda aka wannan tattaunawar wallahi haka take bukatar a tattauna jiya ina jin mun yi karatu a masallaci a karatunmu na hadisi muka tattauna wata matsala idan mutum ya zo ya tarar da liman yayi ruku'u to ya samu wannan sallah ko raka'a ko bai same ta ba to haka muka yi ta maganganu a kan zai ta cin mana wajen kusan ina jin fiye da awa ɗaya. to Allah shi kyauta haka dai matsalolin suke ga su nan so da ka ci gaba da dubawa malam ya faɗa mana ya ce a ta yi ta karatu malam Allah ya saka da alkhairi to shugaba tun da daidai lokacin da sheik bashir lawal muhammad yake gabatar da wannan karatu sai ga babban malami wato malam Husaini adam wanda mun san cewa a shekaran da ta wuce ya ziyarci da yawa daga cikin masallatan wannan yanki a irin wannan kabiya to gashi Allah ya kawo shi shugaba in ka amince zai ce wani abu ko da ba da yawa ba a malam Hussaini adam bismillah na ganin sai نعم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اه معلش اه ما لهم كل الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الله يسعدك مالا الهيري kasancewa malam ya zo ya yi bayani akan abubuwan da suke sa haɗa sallah idan zan yi tunawa akwai wani lokaci na taɓa kiran malam a waya akan wannan matsalan ce da yawa daga cikin masallatunmu ana samun irin waɗannan matsalolin kuma matsala ce wanda ya kamata a rin kristauna shi a wurin muhadarori da masallatai na juma'a da kuma wurin karantarwa saboda abu ne wanda yake da alaƙa da ibada wanda idan ibadan ka kai ma'ana bayan da tsarin ya zo ba kaga ka dace ba in kai shi kuma tsarin ka ka dace kamar yadda ma ya fada akwai wani lokaci an taɓa samun wani masallaci liman sai da ya kusan wata hudu a wata uku yana hada sallah a takaice tun da aka fara daminan nan da aka fara damina sai dai eh, in ka garan da bai hada ba na sanyi ko wani ne na daban ah. akwai mai sanyi yau akwai mai sanyi shi kuma akwai wani daminan <laughs> shi ne daminan wannan da ya ga hadari kawai zai hada sallah da ya ga hadari zai hada sallah ko hadari irin ba mai ruwa ba ne eh, duk ya ga hadari da aka tambaye sai ce ah to ai hadari ai gaibi ne kila idan aka yi sallan magariba aka koma gida ruwa zai iya fadowa idan ya fado kuma ya hana jama'a fitowa sai ya ce shi hujjan shi al-mushaqqa tadlibu taysir to kun ga sai gina wata ka'ida a nashi haka din sai aka tambaye shi wannan zaman da ya samu wani magabaci da ya same shi akan irin haka din ko ya taɓa karanta wani littafi ko wani malin ya ce ah, aiki kawai shi ya gina ne aka haka da tunda an ce kawai amma ne ga baki da shi ne aka tana da shi alhamdulillah daga baya kuma ya gane ya zo ya gyara alhamdulillah a ranar ma da ya eh, aka fahimtar da shi din ya fahimta aka ba shi wasu hujjoji ya karanta alhamdulillah wallahi sai ya fito a masallacin asfika an gama irin wannan abin ya haɗu sai ya kwashe mutanen anguwan gaba daya har limaman suna kai kara na saboda a ranar inda za a da yau customers har bakin titi har sai ya tsallaka saboda jama'a da yawa wai sai suna cewa wai za a samu bonanza iri-iri ba wallahi ba wata ba to daga lokacin sai ya fito kawai sai ya ya ce to jama'a duk wanda ya zo domin haɗa sallah ya koma shi an zo an bashi kuma ya karanta wancan wani fahimta ne tafi a kai amma yanzu ya gane kuma ya fahimci yadda al'amarin yake sai kowa ya fara kunci ai wannan an masu hukuli an masu hukuli to kun gani sai ruwan da Allah ya sa bada shi haka nan ba sanyi an samu shi na sanyi shi ma haka da ya ga sanyi sai ce ah to ai sanyi shi ma ai wani yazo na kyarma haka sai wata ya da sallah da aka tambayi ce ta ai wata ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ma'az bin Jabal ya zo ya same shi yake ce mashi kadiya ah, na Ma'az bin Jabal da ya zo ya ci da wannan da ma'ana da ya ja sallah kun ga ai ya tsawaita sai ya kai kara wurin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa har yake gaje to me yasa yake yake tsanantawa akan al'umma haka sai to ai shi ma tun da dai wancan mutumin shi kadai an yi wani hukunci akan shi to shi ma haka duk ya ga wani ya shigo masallacin yana kyarma yace me ce san nake ji bala liman ita to ma da sallah kawai tun da kana sanyi in ba sai ya hada haka din to kun ga irin wa'annan ana samu kuma alhamdulillah wata rana taba tafiya wani Sokoto sai na sauka a wani masallaci ana gama sallar magariba wallahi jama'a ba ruwa ba hadari ba lokacin damina ne ba lokacin ma sanyi ne kamar ɗan bazara bazara haka dai kawai an gama sallar ba ina sahun gaba sai na gani man ya ce kawai a hada sallah ha abin ya bin mamaki to tun da ne yana gaba aka aka hada aka gama ana gama sallah an yi ba sai aka hada shayi ana gamawa sai na je inda ɗan kolobo inda neman yake zama muka muka sallama ya ce bako ne ni matafi na zuwa amma neman na aka hada sallah ne haka kawai sai ya ce ayin biyan duba cikin hadisin abdullahi bin abbas manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya hada sallah ba komi ba kaza ba kaza iri kaza sai na ce to yace kuma shi hujjan shi yana fama da mura wai masassara ko ko mura ne yana fama da shi kuma daga garin daga anguwan da yake zuwa yana zuwa a mashin ne yanzu ya je ya dawo ya sake limancin zai wahala ita ah, to ba na ibi in kana fama da mura kai misali matsalar sai ce tawajen duba hadisi Abdullahi bin Abbas a takaice dai irin wa'annan kaga abin da duk malai yake faɗa ne yawanci ilimin muna gina shi ne akan fahimtar mu kun ga malam kullum yana magana a duba fahimtar magabata da abin da za ka yi ka gina akan fahimtar magabata magabata duk wanda al'amarin sun gani kuma sun tafi akan lamu yanzu kungiyar majalisar eh, da'ima lil buhus bil iftar na saudiya a cikin sabon su majalladi na shida ko na bakwai na shafi na shida. suke cewa fallari na una masu gaggawa Ilar jam'i suna hada sallah lima jirar da wujudul gaimi dan sun ga hadari kawai haɗa sallah au limatsarin hafifin ko kuma ruwa sama sama irin fi au eh, limatsarin asadiqa bayan ara ko kuma an ga an yi ruwa nan ta gaji alwahal fi amma babu wasu wahaloli a cikin wato hanya bi hana jama'a wucewa sai suke cewa fa innahu ma khadahu an kabira sun yi kuskure kuskure mai girma fala tasihu salatu allati jama'uha ila ma qablaha sallan ma da suka hada na isha'i ma ba ta inganta ba li'annahum jama'u bi ghairi uzrin sun yi sallah ba tare da uzuri ba wa sallu qabla dukhuli waqtiha kuma sun yi sallah tun gaban shigar lokacin ta wannan a ciki akwai Abdul Aziz bin Baz akwai Abdullahi bin eh, Ali Sheikh da yawan su malamai wanda su wannan kungiyan malisa malamai na Saudiya to kun ga in muka bi irin wayannan manganin malaman za mu ga cewa dole dole mu kiyaye ibada ce wanda ya kamata a ringa wato kiyayewa a kanta alhamdulillah ana saka malam da alheri kuma muna roƙon Allah Allah ya sa ah, da malam da sauran malamai a ci gaba da karantar da al'umma akan irin wannan matsala saboda matsala ce wanda ya kamata ana tattaunawa kai sannan kuma dan wani ƙarin bayani zan yi akwai ah, littafi da aka wallafa wanda ke da bayani akan irin wannan matsala da yawa ga littafin nan matsalatul muhimma wanda aka yi a jamu bai na salataini da uzul matsari wanda ruwa ne a kawo abinda salaf jama'a irin salaf suka tafi kai da kuma fatawa irin su ibn baz da usaimin da ibn baz da da fawzan fawzan da nasiruddin albani bayanan da suka yi akan hada sallah da kuma mangan da suka yi alhamdulillah an samu an zo da wasu yan kwafi ma al'umma bayan an gama sallah idan ana bukata akwai su wanda kuma kusan duk bayanai na hadari din da ake dan rikita-rikita uh, a kai da wasu abubuwa da suka shafa duka akwai kusan alhamdulillah har da irin mazahib din mazaban malikiya shafi'iyya hanbaliya da sauran maganin malamai da bayani ma akan hadisi abdullahi bin abbas duk an yi bayani akai Allah ya sa mu dace allahumma wa bihamdika subhanakallahumma to malam ya saka da alkhairi da wannan ta'aliki mai girma mai daraja saboda haka yanzu fili na shugaban zama ne da haruna Allah ya kalmar ba zai kawo nan ba abubuwa guda biyu zuwa uku farko dai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ara mana mun fasawa da lafiya kuma ga wannan lokaci na biyu mu godewa malam da duk da zuwa kuna ganin lokacin da zai kai shi da zai wai ko nawa kake fita a shekara saboda haka mutum ne wanda yake da zurfin mulazama na daidai wato bincike Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya karo mana su da yawa kun ji wani irin kara da shagube da ya yi amma dai karatun da ya yi zuwa ya tsaya ko kun yadda ni malamin tsari a gani in mafaɗin malam ne to me jin almajiri saboda haka wannan dai mun gode da kara Allah ya saka maka da alkhairi malam wato in ba badin haka Allah ya ce badan zai yi ko ni na ta yi masa yawa ne amma da wasu majalisin da an ɗan zini a samar da wasu ƙirgaggu a sa irin kuma na su jagoranci majalisin tsakani da Allah ba wai kirari ko wani abu ba ni dai na sani in dai ƙari magana a gani tun daga farko har ƙarshe wannan matsala ne ma da ya rike kuma liman in dai ba san ganci zai ba daga yau in dai ya samu wannan karatun saboda Allah zai sake kuskure ma'aikar labarin Allah ya saka da alkhairi kuma ƙa'ida irin wannan kwafi in an zo shugaban zama ake ba in ma baka gyara shi ba to zan zo ko karba a gida wato shi ne a yi haka kawai kan girma shirin a kalli ba ku shugaban wannan kwafi na wani yau ba don komai ba ita ka ji ni malamin ka ne ka yanzu ni ɗalibin ka ne yawa saboda ka aso ah, kakan haifi mutum ya zama sarki ko ba a yi kuma ka zo ka ce masarar ka ya ko ba haka ba to Allah ya saka da alkhairi to kuma abin da nake jawo hankalin mu akan ɗalibai mai koyi da malam wajen abubuwa guda biyu samun dama da yin amfani da dama malam ya samu dama kuma ya yi amfani da ita kuma mai ta'alilin dama shaukar samun ilimi guda shidan nan da ya faɗa alhamdulillah malam ya samu waɗannan daman a lalata na nanar ilimin illa bi sittatin sai ce ta ubi ka amma jimushi hafi bayani sai ce zaka'un wa hirsun wa tsibarun wa uzzatun wa irshadi usabin wa sunu zamani abin da ya rage yanzu sunu zamani amma ya samu zaka'un din dama ga hirsa din ga gulga din ga ainihin wato in sha da ulsari malam bai taɓa karatu ba da malami ba mun taso tare mun san duka malaman mu iri ɗaya ne amma a dubbinci majalisi a cika wa malamin ka'ida har gobe idan mutum yake yana son karatu in ya zo yana son karatu nau'i kaza nau'i kaza ba ka sani ba malamin kan tura maka ɗalibai amma dai ka yi musu wasiya to ka zan kar ka zama rubu kar ka zama mai saɓa alƙawari kar ka zan wanda yake ba mai da'a ba in kana da waɗannan abubuwa kar ka yi saboda ilimin ana yin sa da da tsari da komai yana da syllabus na zaune tun daga qawaidi har mudawwana yana da syllabus na hadisi tun daga arba'un nawawi har bukhari da muslim yana da syllabus na lugha tun daga ajuriyya har zuwa inda ka tsaya kuma aikin kenan da yake ga wanda yake bukatar ilimi kar ya bari wannan dama ta wuce Allah subhanahu wa ta'ala ya aro mana su da yawa sannan abubu da za ku yi koyi da malam koyi da shi wajen tawali'un da kuma nuna shi bai kai ma ko ina ba har yanzu wallahi waɗanda muryar su take ɗagawa da za su san ko su waye to da wasu rufe bakin su ya kamata su to dukkan waɗannan abubuwa ba don komai ba ba na yi don mun san kururu ta shi ba a'a yana da kyau ga wanda bai san abubuwa ya san shi koyi da shi wani malam muhammadu na mulkuci kullum dukkan gara mu wasu shi ne mana wasiya in mun zo zariya muka koma kotu arewa yana nan yankin dan jinga yankin ƙarfi ya rasu da shekaru bawan allah inda ba inda yanzu yanzu ne lokacin da ake bulla su sai mu ce wani ne akwai wani gurbi in ka bar sabon ni ka tsallako kungiya wanda shi ne gurbin bakalori da aka tsare duk ainihin ga yanayin ya tashi daga mai ruwa dan sunan ne ya balle ya bi damar mai bura ya nausa ya ji tsakanin ainihin biyaɗin ya keta ga yi nan a gambar shi biyu da bambu to wannan gudun akwai da muke tsallake shi da damina ya zo da buhun ya ɗan zai kai kafuwar tsari aka zo cikin kwale-kwale da ƴan kilifar ɗinsa da buhun ya ɗarsa in ji ba ta yi kifa ba hmm. ya fi da ruwa bawon Allah na kawai da ya samu da yake dubi masu gaba su bakin ruwa sai yake ruwa malam ya yanka ya koma ga tudu ya zauna aka kamo wannan jirgin ruwan yana cike da kaya kayan kowa ya ji ruwa wallahi sai buhun malam muhammadu na matsoci da filifar sun ana ji abin da kawai aka gani kenan duk da ƙarfin igiyar ruwan to wasiyar da yake mana yakan ce malam duk abin da kai an gudu a samu to mahaɗinsa ya ce to ilimi haka yake sai an gudu kamar zomo ne da zan aka ka zomo kana ɗan shekara tamanin aka saki za ka gudu ka kamo shi yace to in ba ka yi amfani da kurciyar ka ba har ka bari ta tafi to ilimi ba za ka samu shi shi yasa ce muku malai yi amfani da damar da ya samu kuma ya yi amfani da ta tana tana alfanan al'umma kuma duk wani malami da ya amfani musulunci ba matasa ne babu wani malami da ya amfani musulunci mafi yawan za a ga kasa da hamsin kasa da arba'in kasa da ɗan kaɗan ne suke wucewa su kuma malam jafa bai kammala hamsin ba ya koma ga Allah imamu suyuti su manya manya su imamu bukari in ka karanta tarihin su za a ga arba'in plus talatin da wani abu suke amfanin al'umma wasu kuma aure ma ba su yi ba yanzu aka baka AAD ka tattara littattafan Imam Suyuti ran da ka zo karewa na ƙarshe sai wani farfesa ya ce to ai baka zama wannan ba ina ka bar wannan saboda littattafan kawai da ya fallafa ko ya rubuta kuma duk a kwanakin kunciya to wannan ina gaya ma ɗan uwana ku yi amfani da damar da kuka ba Allah ya mai ilimin ka albarka Allah ya mai rayuwa albarka Allah kuma ya faka da alkhairi ka sharrafa mu akwai majalis da dama da za mu buɗe a yau muka ce hutu ka fara sati daya mm. don bai kamata a ce ka zo mu ka zan mu daidai da daidai a haka ma ni dai taron bai mun ba amma dai mun gode wa jama'a Allah ya saka muku da alkhairi mm. kuma yanzu tunda muna da rumbun na cewa wannan ilimi yana nan har abada Yau mai bukata idan ya duba zai samu wanda ya mm. aikata ya tsira wanda kuma ya yi kun dukiyarsa wannan kuma ruwansa malam muna godiya Allah ya saka da alkhairi a madadin yanke zalar kufai na gaba ɗaya da na unguwar dankali da na kwarin mai da nan yankin gaba ɗaya malam muna cewa Allah saka da alkhairi kuma yadda ka zo lafiya Allah ne da gida lafiya Allah ya baka masu gadi wannan aikin cikin zuri'a da dan uwa da ɗalibai kuma da muka saurara Allah ya sa mu amfana ina ganin wannan shine abin da zan tofa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

don yadda lokaci ya tura bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga fiyayen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a madadin liman da kwamitin wannan masallaci muna mika mu ta musamman ga malam Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya shirya masa zuri'ansa ko shakka babu duk wanda ya zo nan lalle ya san an kwara da ilimi Allah ya saka da alkhairi Allah ya ba mu ikon aiki da shi godiya ta biyu ina godiya ga shugaba Dr. Haruna Adam da na'ibinsa da sakatare da kodayaushe muka mika musu a gayyata suna ba mu goyon baya da ƙarfafawa kuma suna amsa kira in ma wani uzuri ya sa ba su ba suna turo kirci Allah ya saka da alkhairi da wannan goyon baya godiya ta musamman ga kwamitin wannan masallaci da dukkan wanda suke ba da gudunmuwa ta kuɗi da ƙarfinsu na jika Allah ya saka masu da alkhairi don ganin ire-iren wa'innan ayyuka na gudana don shi ke raya al'umma yake raya zukata Allah ya saka da alkhairi da sauran al'umma da suka zo mana fatan Allah ya mai da kowa gidansa lafiya a wannan gaba nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله